ta ga ta tazo kan layi ah, assalamu alaikum ah, malama menene sunanki ah, a yanzu aha so malama wai mai sunan sunanki wai me sunanki Okay, sunana patience, patience. What sunanta patience? To, so, I, ne ya fosin da yake cewa shiga addinin musulunci ko ke kika da so za ki shiga ni na ne I just it's something that I have passion in it and it's something that I really like and she has had to make decision and due to the fact of me now my attitude is not what to be the same as what my cousins or my family has. So on my own opinion, I think it's better for me to choose the other ways. I think I'm not perfect in it. So, wai ita uh, ba ba da su uh, ba the musulunta ba the cousins ta family ɗinta suke yi ba gaskiya ita ta gani musulunci ya ba ta sha'awa ne da take son ta zama ta shigo musulunci yanzu shekarun ki nawa yanzu a duniya ashirin da ɗaya. Sai ba komai yanzu akwai abin da ya sa ne sarki na tambaye ta la'akari da muna Najeriya ne. Idan mun gama insha Allah za mu magana da ita ta ƙasa inji tana wace jiha ne da makamantarsu zuwa za mu haɗa ta su koya mata addini. Masha Allah. Eh, eh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد محمد رسول الله رسول الله abin da kika faɗa wannan kalmar kin ce ne kin shaida cewa sama da ita babu wanda ya cancanta abinta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da bukatar ya kuma ɗauki nauyin kulawa da ita kin yadda da wannan network ɗinta ah, jama'a ga shi ta karbi musulunci ah, ko da ke network yana damunta wai ita ta ga ya musulunci ya ba ta sha'awa da ta yadda ta zama musulma tana shekara ashirin da ɗaya so a uh, patient uh, wai kin kinya yana yana daukewa ba damuwa wai kinya ta ba da na faɗa na ce wannan kalma da kika faɗa bangaren ta na farko kinya da cewa ma'anar ta shine babu wanda ya cancanta a sama ko kasa abin ta masa sai Allah a matsayinsa na wanda yake halitta ya samar da bukatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita kin yadda da wannan na yadda sannan bangare na biyu kika ce kin yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne manzo na ƙarshe da Allah ke aikowa za ki karɓi yadda za ki bulbunta Allah ta hannunsa kin yadda da wannan? Na yadda. To yadda ki da wannan ya mayar da ki da mu da ki a cikin musulunci babu bambanci. Annabi Isa annabi isa annabi isa ɗaya ne daga cikin annabawan allah guda biyar da suka fi kowane annabi daraja a wajen al'ummar musulmi haka za ki ga cewa yadda alkur'ani ya kira annabi isa gurare da yawa da mamarsa bai kira annabin mu da ya zo da ƙur'ani daga wajen allah ba babu wata mata da ƙur'ani ya kira sunanta kamar yadda ya kira mamar annabi isa har sura guda aka saukar su fitun a qur'ani da sunan mahaifiyar annabi isa kulbiya na ka addinin musulunci addini ne da yake girmama wato dama tunkini na na maryam sannan ya kuma wato girmama a annabi isa da haka dama ganyen bayan allah ne a gurinmu wa inna ma kawai dama mu mun yadda cewa su ma bayi ne daga cikin bayan Allah abin wanda ya cancanta a bauta masa shine Allah subhanahu wa ta'ala sarki tana ne eh network ɗinta yana da yana da matsala yanzu amma duk abin da ta eh. na cewa ta yadda wai ta yadda ta yadda eh amma a kasu kiranta eh. idan sunan da kake amfani da shi na eh kuma tambaye ta ma anan tension in ta ce tana son sunan din ma'anan yana da kyau musulunci ana iya barin ta da sunanta in kuma ta ce a eh. bayan station tana son suna irin wanda musulmi ke gane sai a sai ta canza suna a sake kiranta ko Allah ya sa a same ta insha Allah patience hakuri kenan dama shik yayi magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah nasar sunnati wal islam wa ad-din bi ahli sunnati والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد أنقوى wanda suke saurare na da kuma kallo na a wannan lokaci ina masu gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakan tayyibah wa hiya assalamu rahmatullahi wa da kuma sarki zaki mana roƙon Allah ya ƙara maka imani da lafiya ya kuma tsare ka ya tsare maka mutuncin ka ya amintar da kai daga kowane irin tsoro duniya da ainihin wato lahira ah, abin da nake so in ce sarki Allah ce mu ce sarki shine wato ah, kaga zan fara da wata magana ta wani malami eh. da yake faɗa wannan malamin yana faɗar magana yana cewa ana a'lamu ilmal Ya yace ina sani sani na tabbas annahu mamin min kalimatin yadda al'amari yake babu wata kalma aquluha ana wanda ni zan faɗi ta yanzu hmm. aw yaquluha ayyu insanin ala wajen al ana ko wani dan adam ya faɗe ta a doron ƙasa ko wane ne shi illa wa sayan qasmun nasu alaiha fariqan sai ka samu mutane sun dare ki da ni fariqun sai ka samu ɓangaren da ayyidu sai zo ya karfafa magana kai shi haka ka abin da ka faɗa daidai ne duk maganar da zaka faɗa yanzu shaidan da Allah ya tsine masa albarka ya kore shi daga aljanna ka ga dai karshe kenan ku wallahi da shi ɗan zai dawo duniya yanzu duniya sai ta dare gida biyu a kan shi a shi ya samu biya kenan Allah ya fito kiri kiri ya ce ni ne wanda Allah ya ne mai ya kore ni daga aljanna hmm. ni kuma ne alkawari na ce sai na shigar da shi wuta sai na shigar da kuma hmm. wallahi sai ka samu mutane sun dare gida biyu a kan shekan hmm. sai ka samu fariƙin wa'ayi wa fariƙin wa'ari wani bangare su karfafe shi wani bangare su fito na fito da shi hmm. wa fariqun yamdahu sai ka samu wani bangare su yabo wa fariqun yakda wani bangaren su suka wa fariqun yad'u wani bangare su kira akan abin da ka kira wa fariqun yashakku wani bangaren su sun saka shakka hmm. wa fariqun yastahimu bil khiyanati kai in Allah zai da zai sake aiko annabi a wannan zamanin to sai an samu cikin mutanen da sun yi sun tsinci annabin da siyana da ha'inci dole ne sai ka samu mutane sun fasu gida biyu wannan ne yasa daga karshe sai wa ana mutasaddiqun bi ibni kulli man yakuduhu na yi sadaka da mutunci na duk wanda yake ganin zai keta mutunci na hmm. in dai saboda addini ne da haka yace wallahi wallahi as'alu an ya'jurani ala zalik Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya ba lada akan wannan wannan shine abu na farko cikin waɗannan matsalar na ka ban yi mamaki ba dama kan matsala abu da yanzu da kaga an fara rabuwa gida biyu hmm. wasu su ce a zaura wasu su ce kar a zauna ban yi mamaki ba ne amma abin da nake so in faɗa musu malaman da suke da ra'ayin cewa kada a zauna hmm. shine a ita wannan matsalar da suke garinta ba fa matsala ba ce ta girman kujera da mukami ba matsala ba ce ta girman mukami ba kuma matsala ba ce ta a daɗe amalanta hmm. a'a matsalar abu jabbar matsala ce da idan ka samu lokaci ka bibiye shi ka san me yake cewa ba sani na jiya da shekaran jiya ba ko na wata iko da rigingimin nan ta taso ya cancanta kai magana akan matsalar idan ba a sani ba to abin da ya kamata kai ma ka zama mai saurari a cikinta don malantan mutum ko wannan yana faɗa da listis na babu tun siyawa. don babu yadda za a yi mutunci shekara kusan goma mu muna bibiyar mutum in ya ɗaga kafa ya saka mun san sanda ya ɗaga ta da sanda ya tuwa jita shekara goma abin da ya faɗa shekara goma ko sama da haka ba sannan wani ya zo ko wasu su zo ba su da lokacin da suke zai bibiyar kowane karatu na shi hmm. sannan ya to su suke magana su yanke hukunci cewa abu kaza ya kamata a yi abu kaza bai kamata a yi ba malamai da suke ta faɗa cewa a haka dai suna yawan karanta wa mutane ta fasalu a zikir in kuntun la alamu. ku tambayi ma'abuta sani idan ku ba ku sani ba da wannan matsalar kar su ɗauka ya shafi wato raguwar mutane su ma bai shafe su ba a'a su ma ya shafe su hmm. su ma ya shafe su sau da haka abinda nake cewa kaga akwai waɗanda yanzu kuma malabaka makafi ga littafin sa can a risalar ta rafa aswa ya rubuta littafi wajen shafin ɗari takwas ana raji ga mai gaba a wannan matsalar yanzu shafshari fara yana da rai idan maganar ta taso ana buƙatar a yi magana malam sharif sani bai cancanta yi magana a kan matsalar ba matukar malam abakar matati yana nan ba don malam sharif sani bai da karatu ba a'a sai don lokacin da malam abakar matati ya samu ya bibi matsalar malam shari'a sana biyu da lokacin a samun da ake cewa akan ta ba na'am ok. na'am ka na'am ba wai don malam sharif salabi da karatu ba a'a shi ma malam abubakar ɗin ba zai yadda cewa a haɗa shi da malam sharif da gidan karatu ba ko a ce ana a'a ya san ba ɗaya suke ba amma a barin amana ta ilimi a wannan matsalar malam abubakar matsafi za ka same shi yana da kaso na ilimin da shi yake da cewa a kanta ba malam shirin sale ba saboda ya follow ya follow programming ya bisa ba wai na shekara ko shekara biyu ba hmm. kafin ci wannan matsalar na'am na'am wannan kuma shi ne dalilin da ya sa kaga shi abu Jabbar yana ayyana wasu manyan malamai ya ce da su yake so ya zauna bai so ya zauna da wanda ya san yana bibin shi ya san matsalarsa hmm. yana so ya zauna da waɗanda ya san ba su bibiye shi ba da san matsalarsa ba wannan shi ne dalili Ko eh. amma abin da nake so yanzu eh. abin da nake so yanzu eh, amma shan ba Malam Jabat ya choose malluman da shi yake so ya zauna da su mu understand. To amma waɗanda suka so su suke cewa a bai kamata ba na zauna da shi ba kamata zauna da shi ba su kuma me dalilin su yana cikin wayanda malam jabar ya kira sai ce ku ma ina so zauna da ku eh duk suna ciki har da shi Dr. Ahmed Gumi duk suna ciki ai ba ma wanda ya rena kamar shi you. <laughs> me dalilin su na gudu me dalilin su na gudu je a fahimta ta ba gudu suke yi ba ko eh su suna ganin ai ka san akwai abin da na sha faɗa na'am karatu daban na'am babu kuma na tattaunawa daban na'am kaga alhamdulillah duk mutumin da ke bibiyar shafin nan na'am Allah ya san ta haddisan da ni'matin ta la fakara hmm. duk abin da ka zo da shi na ilimi ce tattaunawa ake za a yi to ka san a shirye nake na shirye ranke ɗaukarsa. Sosai wannan gaskiya ne, na'am. Ko ba bakon abu ba ne. Ah, Saboda ita tattaunawa hmm. sarki, idan yanzu aka zo ana yin ta, ba matsala ba ce da take buƙatar sanda aka kawo maka wani abu ka ce a baka lokaci sai ka je ka yi bincike sannan ka dawo ka ba da amsa. Na'am. a'a yanzu za a bujiro da abu kuma baka san me za a bujiro ka ko kuma ana buƙatar amsa na'am to wannan ta sa ba duk wanda ke buɗe littafi yayi karatu bane yake iya tattaunawa hmm. ka lura na'am mun kuma gaskiya ba wai alfahari a'a abu ne wanda dama tun da muka taso a babin karatu da wannan muka fara da shi muka taso hmm. a haka kuma muka ainihin wato a a ci gaba ma'ana a haka muka tabbata a harkar karatu wannan shi ne ainihin wato dalili ne a fahimta ta su suna ganin kada tattaunawar ta janyo maimakon a tsamar da al'umma kuma ƙara saka ta cikin rudani shi kuma abin kamar yadda na faɗa maka ai inda zai karɓi invitin a tattauna da shi tuntuna da yayi kai sau nawa kana mai magana shi yanzu Sauran kana wa ɗalibansa magana ya zo yake zuwa. Amma shehu ni abin da yake bani mamaki yau in an ce eh. Malam Jabal ya kira Dr. Ahmed Gumi su zauna wannan mukabala. Shai so nawa hmm. shi ma Dr. Ahmed Gumi muka zo muna masa raddi a nan cewa shi ma ga zantutukan da ya gaya wa sahabai. Ya gaya wa annabi, shi ma an ya gaya ma annabi wani maganganu ayi. Eh. eh, kan cewa kamar annabi da dai rusa musulunci. Ai shi ma Dr. Ahmed Gumi ya gaya haka. shi ne na faɗa maka na ce maka ai na yi karatu na minti ashirin da wani abu kan matsalan nan kan saka nake ganin cewa ya gudu ai sa nake ganin cewa sun gudu kenan saboda shi ma ai akwai wani maganar da ya wa annabi ai ai abin da na ce maka ba suna gudun tattaunawa da shi ba shi ta ɓangarensa, sa yana gudun nan gaba idan aka buɗe irin wannan kofar in wani malami ya yi maganar da ta kawo rudu a gari Hmm. a ce gwamnati ta shigo a kira malami a kira malamai sai a tattake matsalar to shi ma fa yana gudun nan gaba kada abin ya zo ka don duk wanda ke Najeriya kowa ya sani kan yi fatawa ya saba wa mafi yawancin malamai na'am na'am na'am na'am na'am sai da haka wannan matakin da gwamnati ta zo da shi eh. tsakani da Allah inda za a dinga yin shi sannan kuma idan aka tattauna lokacin da gaskiya ta bayyana ka sa a yi hukunci ga wanda rashin gaskiya bayyana to za ka sa mutane da dama in za su saki bakin su su magana ko su fitowa da al'umma wani abu za su tunanin in za su fito magana da za su faɗa. Kalwa? Na'am, ok. To, wannan maganar ta yanzu hmm. a ma'aji ta sarki ina so mu tafi kan abin da nake so mu magana a kan shi yanzu to muna tare da kai na farko ce wanda kai a gabatarwa eh. abu jabar da abin da yake karantowa a cikin littattafan sunna yake karanto su eh haka suka ce haka ya ce shi kansa cikin littattafan sunna yake karantowa na'am amma fa irin wannan abin da kuma ya karanto a littafin sunna akwai irin shi a littafin shi a kowane da shi muni wannan na fi shi haka saboda wasu ba mamaki akwai wani abu da zai biyo baya ba mamaki ga ko wanda zai ce ya zo ya kara abu da ba din maganar da ake tuhuma sa bai eh, tare da ya ce gaskiya daga inda biyar yana wajen shi'a amma irin wannan abin da ya tuhumci ahli sunna da shi yace an ci mutuncin annabi eh. ka lura eh, akwai kuma irin wannan kafir shi'a eh domin ta ce irin wannan abin da ya karanta to bi ma'ana abin da ya karanta nan yana cikin wannan littafin sunnan kenan shi da nace maka ta bangare na farko kenan okay ai abin da mai jabar yake karantawa ɗayan uku ne okay akwai abin da akwai shi bai karantu amma wajen fassara sai ya faɗa annabi maganar da ba a faɗa ba a karatu sai ya ce an ci mutuncin annabi hmm. kaji na ɗaya akwai abin da akwai shi amma tuni malamai sun yi rubutu cewa abin bai tabbata ba kalma akwai abin da akwai shi bai ɗaukar fuska a mara kyau shi kuma bai jabar sai ya ɗauke shi da ba shi fuska mara kyau yanzu misali hmm. mu tafi cikin ƙur'ani ne mafi girman misalin da shi kaga ai ba magana ake a cikin Qur'ani akwai sahihi akwai da dinki ya inganta ko bai inganta ba sam ba musulmin da zai wannan ku. a ah, sam babu to mu tafi cikin Qur'ani Qur'ani ya ba mu misali hmm. kowa ya sani cewa akwai matsala ta Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa shi kaɗai ne sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda Qur'ani ya sauka ya kira sunansa Hmm. annabi ya rayu ya bar duniya ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari hmm. amma babu wanda qur'ani ya kira sunansa sai zaidu ba a kira sunan abubakar ba ba a kira sunan umar ba ba a kira sunan usman ba ba a kira sunan sayyidina ali ba wanda kuma ka zo su ne manyan cikin sahabbai ba a kira sunan na na fatima ba hmm. na na aisha ma'ana na khadija duk ba a kira su a qur'ani ba zaidu shi kaɗai Allah ya kira sunansa a Qur'ani hmm. wannan zaidu matsala ce ta faru ta abinda larabawa suke ce masa tabanni tabanni ne ka riƙe yaro ya taso a ƙarƙashin ka daga baya sai ya zo yana amfani da sunanka yaro ba kai ka haife shi ba ya taso ƙarƙashin kulawar sarki sai ya zo yana amfani da sanin sunana yana ɗaukar sunana mahaifinsa na'am Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ɓata wannan abin. Hmm. Da Allah maɗaukacin tsaki yana so ya ɓata wannan abin tun daga aya ta biyar cikin a azab Allah ya fara cewa a li aba'ihim aka hmm. saka inda Allah. Ku kira kowa da sunan iyayensa shi ya fi soyuwa a wajen Allah. fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din Allah ya ce wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما زيد بن حارثة yaki aka yi tsakanin sarkin garinsu da sarkin wani gari ya kawo farmaki ya kashe na kashewa ya kama wanda zai kama a matsayin bayi Ina zo garin makka ya siyar da shi da ya siyar da shi sai ya zama ɗan uwan na Khadija shi ya sai Zaidu a matsayin baƙawa hmm. sai ya zo ya ba na Khadija wannan fatin kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah a matsayin annabi ne hmm. na'am na'am suna nan amma sai wannan eh? lokacin duka wannan lokacin duka annabi ya aure na Khadija amma bai bai samu ba yawa ana nan tare yana an da an a bayi wanda suka fara musulunta shi ne zaidu sai ya zaman tun a wannan lokacin da yake karkashin na na khadija hmm. a matsayin bawa suna fita shan kasuwanci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin wannan yanayin sai wani mutum ya zo garin makka ya samu labari ya ce ai ya ga zaidu a garin makka a wani gida sai ya ɗibo kuɗi masu yawa sai ya taho hmm. da ya taho sai ya ce ya zo ne kaji kaji yadda abin ya faru ga kuɗi ya zo da shi hmm. don Allah manzon Allah ya karɓi wato wannan kuɗin a matsayin fansan da aka kama kaji yadda aka kamo shi hmm. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓar ɗanta hmm. annabi ya ce masa ka ɗauki ɗanka ka tafi da shi in zai bi ta lokacin da baban zaidu ya miƙe hmm. ya kama hannun zaidu ya ce masa su zo su koma sai zaidu ya ce masa a'a ka yi haƙuri kai ubana ne kai ka haife ni kawai hmm. amma shi wannan mutumin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubani da tsari na'am me yake nufi da ubani da kari shine mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai maka hmm. duk duniya babu wani mahalinki da zai iya maka wannan mu'amala da ka zauna da mahaifinka wajen yi maka mu'amala mai kyau hmm. sai ka sani gara ka zauna da manzon Allah abin da za ka gani na hakuri da sanin ya kamata hmm. da kyakkyawar ɗabi'a da yafiya a wajen annabi ba za ka gan shi wajen kowane mahaluki a duniya ba hmm. shi yasa da ya ce su zo su tafi sai ce masa a'a ya ce masa a'a ai kai uba ne kaɗai amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama uba ne da ƙari hmm. sai ce ba zai bi shi ba amma za su ci gaba da mu'amala a matsayin shi ɗansa ne shi mahaifinsa ne ya shahara a gari kowa ya sani ana ce masa zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad kuma ga shi ba ɗansa ba ne to da allah yana so ya ɓata wannan abin farko kaga shi bawa ne yan tashi aka yi bawa ne yan tashi a yi ita kuma zainab bintu jahash ba ya ce ta asali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya nemo mata ya nemo aurensa ya ce yana so a ba zaidu na harisa auren zainab bintu jahash bintu jahash ɗan uwanta suka nuna ba yadda ba akan ta ne Allah ya da ɗan uwanta Allah ya saukar da wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minati hmm. ba zai yi ga namiji mai ansa sunan imani ba kuma mace idan qadalla wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka hukunta wani al'amari an na yakuna lahu amal khiyaratu min amrihim mutum ya ce yana da zaɓin ne ko ɗari saboda annabi ya zartar da abin da yake so a yi kuma da umarnin Allah kuma umarnin na wajibi saboda shi Allah akwai abin da yake so ya musa sai ya ce wa manya ya asin Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah Allah Allah zalalan mabina wannan mutumin ya ɓace bata a fili wanda da bai bukatar fassara ko bayani kaga daga nan sai yan uwanta suka hakura suka bari akai auren to yayin da aka auren ana zaune ana samun matsala ya ɗauko kwamfulin ɗan masu shi ya kawo annabi sarki ka zuwa ka gani yaro ne ya taso ƙarƙashin ka ana kiran shi kogo da sunanka hmm. ya girma ka je ka nemo masa aure da ka nemo masa aure suna zaune tare da matar ya zo ya kawo maka matsala ka ce masa ya haƙuri ya riƙe matarsa hmm. Allah ya ce wa ƙuni ka tuna lokacin da kai annabi kake faɗa lillazi an aman lahu alaihi ga wanda Allah ya yi masa ni'ima ta shiga addinin musulunci wa an amta alayhi kan kuma kai masa ni'ima ta yana bawa aka yanta shi dawo da kana ce masa amsik alayka zawjaka tabilla ka rike matarka ka ji tsoron Allah in ya kawo wa annabi kallon annabi ce masa ka yi hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah to a nan wajen ka duba sarki sai Allah ya ce wa annabi wa tasifina sika man lahu mubdihi kana koyo wani abu a ranka wanda Allah sai ya bayyana shi idan wani a nan wajen ya zo ya ce annabi yana ɓoye munafunci ne a zuciyar shi shi ayar haka take nufi ko shi ya fassara ayar haka ya zagi annabi wallahi shi ya fassara haka wallahi shi ya fassara irin wannan fassaran abu jabar yake yi ga shi ne ayar ta ta Qur'ani oh, na'am na'am na'am irin wayannan fassara ma Abdul Jabbar irin wannan fassarar yake yi idan ya zo ya ja baki sai ya dauko wata kalma ya cusa cikin fassara wanda babu shi a bakin hmm. yanzu a nan wajen ko zai yiwu ka zo ka ce wa tukfifi na sika kana ɓoyewa a ran ka san matar wani abin da sai Allah ya bayyana shi idan ka ce wa tukfifi na sika kana ɓoyewa a ranka na matar wani tana da aure amma kana son ta kuma nan gaba sai Allah ya bayyana abu shin haka fassara take ko kai ka ji annabi wallahi kai ka zagi annabi to sai ka duba yanzu wannan ayar ka gani da shi Qur'ani ne Allah ya faɗa Ya ce wa tukfi fi ka kana ɓoye wani abu a ranka amma Allah yubdihi da Allah sai ya bayyana da shi shin ya kamata mu fassara shi mu ce annabi ya ɓoye munafunci a zuciyar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un am sam ya kamata mu fassara shi a nan wajen mu ce annabi ya ɓoye a zuciyar shi yana son wata matar aure da aurenta sam na rantsi da Allah wannan ayar da ba Qur'ani bane da hadisi ne wallahi Abdul Jabbar sai ya dauko ya mata wannan fasar. ya ce gashi an ce matar aure annabi ya ɓoye a zuciyar shi yana son ka hmm. hmm. na'am wallahi da ba Qur'ani bane ki faɗa haka wallahi Abdul Jabbar sai ya fito ya yi Qur'ani hadisi wannan fasar. na'am na'am Hmm, wato wannan ya tsira ne saboda Kur'ani ne inda hadisi ne da an Wannan ya tsira ne saboda Kur'ani ne. Na'am. Okay. Tun musulmin duniya sun san ba zai yi waka zo ka fassara shi. Hmm. Ka ce annabi ya koyi a zuciyarsa son wata matan da nan gaba sai kuma ya bayyana shi. Ko ka ce annabi ya koyi munafunci don kuwa ya san Kur'ani ba zai faɗi mawkifin annabi don wannan ne matsayin da ya dace da shi ba. Na'am. Na'am. ka lura na'am sai yanzu anan wajen sai mu duba sai mu ga wa na su kamar Allah mu gudi kana koyewa mutane abin da sai Allah ya bayyana da shi me annabi yake koyewa yaro ya taso a ƙarƙashin ka sarki ana ce masa da sunan ka ma a matsayin ɗanka ka je ka nemo masa aure mm. sannan kuma yanzu sai a ce to abin da ake so shi yaron ana so ya saki matar kai ka aure ta eh, akwai magana kaga akwai magana to wannan abu ne da Allah ya ba annabi umarni cewa ga yadda za a yi hmm. yayin da annabi ya zama to shi kan tukan shi abin yana da lauyi gare shi shi yasa Allah sai ya ce wa tusifi na sika hmm. man la mu wannan umarni ne Allah ya ba cewa a faɗa ma zaidu ya saki matar shi kai ka aure ta mm. kana ɓoye abin da Allah kuma sai ya bayyanar da shi ga duniya ya faɗi da yadda abin yake wa tashan nasa kana jin nauyin mutane wallahu a haƙu an tasha Allah shi ya fata ka bi tsoronsa kaga falan ma kada zai domin hawa tsaron lokacin da zaidu ya biya bukata na ya saki ta Allah sai ya ce zawwajnaka mu ne muka ɗaura maka aure da ita لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدئيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا كذا أورا أورا باب الشهدو باب صداكي باب قوة نارن عند الله wannan ayar da ba ƙur'ani bane hadisi ya aka ce kawai ga wani hadisi ga wata mata da aurenta an ce annabi ya sake wannan matan ya ya sake ta kuma hadisin mai ruwaito sauwata naka wallahi sai ya fassara shi ya ce annabi an jingina masa kwatan mata to irin wannan fassarar shi muke cewa yana wa hadisai fassarar yi. kuma a yanzu duk wani wanda yake cewa zai ba abu tabbar kariya kan maganganun da yake faɗa idan kana ganin hadisai da yake hawa ya yi hausa haka to ka fara hawan waɗannan ayoyin ƙur'anin haka mata ce da aurenta don Allah yana so ya lalata wani abu aka ce mijin ya sake ta annabi ya aure ta don Allah akwai wanda duk wanda yanzu ya ɗauki ƙur'anin musulmi ya je ya fassar wa'annan ayin ya ce annabi ya yi ƙwacen mata da aurenta don girman Allah ya zagi annabi ko bai zagi shi ba. Wallahi ya zagi annabi, ya zagi annabi sosai. Wannan fassarar don Allah na ayoyin nan suna nufin ƙwacen mata ne ta wani sannan duk musulmin duniya tun daga na farko har yanzu akwai wanda ya fahimci waɗannan ayoyin annabi ya ƙwace mata wani ne ba wanda ya fahimci haka to shi yasa za ka ga sai Allah ya ce ma kana alan nabi ne arzun fi ma faru da Allah la sunnatan lahi fil ladina khalaw min wa kana amru Allah qadaran maqdura Allah ya ce wa annabi su annabawa da ya aiko fa su ne waɗanda allazina yuballiguna risalatin lahi wanda isar da sakon Allah suke wa yashaunahu suna jin tsoron sa wala yashauna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba wa kafa billahi hasiba lokacin da wannan aya ta sauka sarki gari ya ɗauki ya hayaniya da rigima wato gashi nan Muhammad ya kashe auren ɗan sa ya aure matar kaga ba shi bane ya daura auren wato wato wannan lokacin annabi ma da annabi da aka yi faru hayaniya ya tashi sosai wannan lokacin hayaniya ya tashi sosai a garin makka okay okay okay okay wannan shi ne hikimar da ya sa ka ga duk Qur'ani ba wanda Allah ya kira cikin sahabbai wato annabi ya gaji saboda girman matsalar annabi ya gaji tun zamanin annabawa wa har yanzu har yanzu bai san bai san bakin mutane na gajiya haka haka ka gani hmm. ka gane wannan saboda girman matsalar sarki shi ne dalilin da ya sa ka ga Allah ya ambata zai da shi kaɗai a Qur'ani daga nan ba a sake ambatar kuwa ba na'am okay domin yaro ya taso a ƙarƙashin ka sarki ka je ka nemo mu aure ana yana amsa sunanka sannan kuma a ce shi yaron ya saki matar kai kuma ka aure ta sannan wanda ya daura auren shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zama shaida dauran auren mala'iku ne mm. na rantse da Allah mutanen nan da ba Qur'ani bane wallahi tallahi sai sun zo sun fassara shi sun ce an jingina wa annabi kwatan mata to da wannan matsalar ta faru da gari ya ɗauki hayaniya ana ta surutu ana cewa gashi nan mutumin nan ya zo yana da awar cewa shi annabi ne amma kowa ya san zai da ɗan shi ne amma gashi yanzu ya kashe auren matar ɗan shi na aure matar shi isa na na aisha hmm. ta ce inda akwai abin da annabi zai ɗoye wanda Allah ya saukar masa na wa'ayi ya ƙi faɗawa mutane wallahi na ya ɗoye wannan matsalar na'am ka matsalar sarki tana da girma amma su annabawa Allah ya ba su shaida in Allah ya ɗora musu isar da faɗi ba sa jin tsoron kowane mahalicci a duniya hmm. Allah kaɗai suke jin tsoro in sun isar da saƙon Allah duk abin da zai faru ya ɗarfi zai faru ba gaskiya ne wannan gaskiya ne na'am da wannan rigima ta yi yawa a garin Makka ana ta yaɗawa ya zama shine majalisi na firar kowa nan in ka samu mutum biyar can in ka samu a'a kamar ka ce abu ya riga ya yaka a gari ba abin ba tattakin tattaunawa sai shi sai Allah ya rufe bakin kowa hmm. sai ya ce ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum hmm. da kuke cewa ya auri matattansa ku sani hmm. annabi Muhammadu ba baban kowa bane a cikin ku walakin rasulullahi dan sako ne daga wajen Allah wa khataman da kuma shine kika mutum annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima hmm. Allah kuma masani shi ya fi kowa sanin me ya kamata a shi yasa yanki wannan matsalar don ku gane cewa zai ji ta ba kan Muhammadu bane shi yasa aka ce ya saki matarsa ya aure Allah ya lalata matsalar daga nan ganin wata hikiman da ke ciki kenan masha Allah hikiman da ke ciki kenan na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am wannan shine hikiman da ke ciki Na'am. sai yanzu wannan misali ne ƙwara ɗaya kawai na baka zan tafi in baka misali da hadisi ba Na'am. duk wanda ya zo ya ɗauko waɗannan ayoyin ya fassara ya jingina wa annabi abu mara kyau ka san cewa shi ya zagi annabi amma ba a ƙur'ani ya gani ba sosai na'am amma yanzu maganan cewa zai ya saki matar shi annabi ya aura hmm. kuma an ɗaura aure ba sadaki Allah ne ya ɗaura auren da kashi. shin a ƙur'ani an yi haka ko ba ya haka ba <laughs> a kurani an yi haka a kurani an yi haka amma fassarar ka wani ya zo ya kalli waɗannan ayoyin ya jingina wa annabi eh. abubuwa marasa kyau wajen fassara na'am na'am idan ya faɗa abin da ayoyin ba haka suke nufi ba kuma ya ce haka ayoyin suke ya faɗi magana mara kyau akan annabi hmm. shi a ƙur'ani ne in nuna wa annabi Koko shi ya faɗi bakakin maganganu akan manzan Allah shi ya faɗa shi ya faɗa bakakin maganganu shi ya faɗa na'am na'am to irin wannan fassara Abu Jabbar kuma na rantse maka da Allah kamar yadda ka ji na faɗa hmm. wallahi na rantse maka da Allah wanda ba wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba hmm. wallahi inda ba a ce Qur'ani bane ya faɗi wannan da hadisi ne wallahi la ilaha illa huwa inda hadisi ne faɗa eh. wallahi da sai mutanen nan sun je an jinjina wa Allah kwasan mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am to matafi misali na biyu kawai zan bayar in ka ya aya ta hamsin daidai cikin suratul azab din ji eh. za ka ga Allah da ya tashi lissafa ya ayyuhan nabi inna ahlanna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات خالك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك كان لا يشري مرأة مؤمنة دمت مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إذا تدعو كنت تباير النبي صلى الله عليه وسلم kaga in arada annabi an yastanki ha khalisatan laka min dunil mu'minin idan annabi ya tafi ya aure ta shi shi dan da raguwar mutane kaga wannan abinda bai kai wannan ba na hadisi cewa anna mar'atan ja'at ila annabi ta'ridu alayhi nafsa kana bujuruwa da annaba kan in yana son ta ya aure ta sai suka tafi suka yi masa fassara cewa ta zo gaban manzon Allah ta ce idan yana da sha'awar ta yi zama da ita da kuma Qur'ani ya faɗi abin da ya fi na hadisi fitowa fili yanzu wannan ayar idan aka samu wani ya buɗe Qur'ani ya ce wa mar'atan mu'minatan da mace mu'mina in wahabar nafsa halin nabi idan ta ba da kanta da annabi dan annabi yana so ya zana da ita zana da ita dan Allah qur'ani ne ita faɗa aka yi jingina wa annabi abu malaki ko mai fassara ne wallahi mai fassara ne mai fassara ne su wannan fa irin fassarar da yake mu qur'ani ke yake mu hadisan annabi ba okay wato wasu zan tuka sai kana nan in kace kai zaka zauna ba da ilimin tafsirai ba da kuma ilimin manya ba wato kai zaka iya ka fassara abin ai wallahi bari faɗa maka sarki wani abu san zuciya ne ma eh. shi a kankin kanshi wallahi ya san ba haka abin yake ba ko wallahi ya sani hmm, amma saboda ya ci alwashi eh. akwai wasu mutane da suke da kimar da sai ya zubar da kimar su shi yasa yake ganin ta kowane irin hali sai fa ya jingina abubuwa marasa kyau ga wasu mutane wanda bai kamata ya jingina musu ba. Wannan shau ya kuri na zuwa, ya kuri na zuwa. Wato abin da shai kace gwada mu da ba sani ba haka ne ko ba haka bane. Wato akwai wasu mutanen da shi Shak Abdul yake jin haushin su. yana neman yi eh. musu wani munanan abin da za su jin haushi shine yake saba annabi ya saba annabi sun ja haushi kenan. Shi ne a'a shi yana wato a jinjina abubuwa eh. zuwa yana ɗauko abubuwa eh. sai ya jingina ya ce waɗannan mutanen suka roto suka faɗa wa annabi ba don ko ba don a waye gari ya zama kowane musulmi yana jin haushin waɗannan mutanen sun kowa ya san cewa ana son manzon Allah to daga lokacin da ka kawo mummunan abu mutumin da da mutane suke ganin sa da girma ka raba masa kaci ya raba ma annabi wani abu mara kyau a da za a waye gari su mutane sun ina ganin kimarsa sosai wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to wannan shine abin da yake yi wa ala ra'asihim anas dan maliku yana ciki da duk malaman hadisi da suke ma addinin musulunci hidima sannan kuma amma shehu ya kuri na zuwa wannan amin jafara shehu ya kuri wannan in ma in dai haka ne wannan bai zama wahala ba cewa kamar wanda bai yi zamani da shi ba rayu da shi ban san shi ba ban gan shi ba bature ne baki ne fari ne ban sani ba shin zo wai ina so in muna na mai ina so in ci mutuncinsa ina so eh, ina gaba da shi it doesn't make sense ban san shi ba isa saboda eh ai ko baka san shi ba sahabban manzon Allah wato su ta hanyar abin da suka yi ma addini hidima sai ya zamanto kamar sanannu ne a cikin Allah ya abubakar su duku ai baka san shi ba. Eh, eh yana ba ba san shi ba a zage shi. sa amma idan ka je Madina za a ce maka ga kadarin annabi ga abubakar ga Umar. Ga kuma tarihin da kake ji kullum ga yadda suka rayu da annabi da yadda suka zauna da shi. Na'am. kawo musu tarihin yadda sun ka zauna da shi ko da baka san su ba sai kana bi a rayuwarka hmm. kaman kai ma ka san su kana rayuwa da su oho oho ka gane na'am to Allah sai ya jarrabe shi mutum wasu bayan Allah mutanen kirki hmm. wanda suka yi dantawa a addini sai shi ya tashi ya ce yana so sai ya shafa musu bakin ɗanki sai ya tsara da annabi ya shafa musu bakin ɗankin da za a waye gari kuma sai ya daina ganin su da kima hmm. to garin wannan kuma sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ki cewa ba yadda za a yi Allah ya bari a ga wa'ancan mutanen da yake so a ya lalata sai da shi lalacewarsa ta bayyana. wannan shi ne abin da ya faru abin da nake so a sarki akwai abubuwa da da dama ina so ne mu tafi kan wancan matsalar eh. da ake ta turkatarka a kanta eh. wanda suke cewa a zauna kukar a zauna ina so in yi magana a kanta eh, wanda malluman suna sun gudu na'am yawa ka gani wanda asali shi ne topic ɗinmu wanda nake so in yi magana a kan shi yanzu da Allah na san watakila mutane sun gani amma a yi haƙuri barin tura maka wato bidiyon malam hamza lawan na minti uku da wani abu kai play shiga shi ga masu saurari su saurara daga nan idan suka saurara hmm. sai mu ci gaba da bayani ina so in zo kan matsalar ne don kowa ya kamata mu yi masa adalci ka lura da ashinan na turo yana kowa insha Allah in ka gani eh. sai ka ainihin wato saka sai mu gani ka duba a gani eh ya zo to ka duba a gani okay Sheikh Abdul Jabbar wani mutum ne wanda yake wannan malamin shi'a ne ko eh, malamin shi'a ne babba sa hamza lau yana kokari ne yanzu ya gano ko shi dai ne mutum ne wanda a wasu jawabai a cikin wani jawabi wanda ne a baya na ce mutum ne wanda yake yana so ya kai zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu shi bai san ko shi menene ba bai kuma san ko shi wane ne ba a cikin bincike binciken shi da yake yi na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din shi ne yake yin karo yake cin karo yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim da wasu usul da wasu kawa'id da wasu akwal da wasu nafariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su sai yana ƙoƙarin ya shata makan shi matsaya dangane da wa'annan akan wannan asasin sai yana faɗa da wasu malaman sunna sannan tun da yake bi da malami a waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a cikin littafai din sai ya zama shi a kan kanshi ne yake assasa ma shi martanoni da ta'alikoki a kansu saboda haka sheik abdul jabbar mutum ne wanda yake a cikin gayan rudu saboda daidai ne shiryatar da shi akan wayannan abubuwan da yake bi duka a cikin da'irar sunna kuma a rike sosai mafi yawa daga cikin abubuwan da shek abdul-jabbar yake faɗi wahamoni ne da suke bugowa daga cikin kwakwalwar shi da tunanen shi da sawale-sawalen shi sai yake istin akan asasin wa'annan wahamomin waɗanda wa'annan iskin ɗin su ne jahilai suke ce ma ilimi wato duk abin da ya sawolo ya bari shi ne ilimi kuma mun da tajari a kan yin waɗannan mutanen da yawa masu iskin baki daga ra'ayinsu daga daga wahaninsu su ɓatar su ɓatar Hmm. to yanzu ka ji abin da ya faɗa eh, malamin shi'a ne kuma shi wani babban malamin shi'a ne ya je kasar waje ya yi karatu hmm. na shi'anci hmm. ya dawo Najeriya su ma 'yan shi'ar ba wanda ke tuhumar Malam Hamza Lawan da cewa jahili ne a karatun shi'a ba wanda zai ba wanda zai tuhumar wannan ba wanda zai tuhumar wannan to kaji abin da ya faɗa ce akwai wahamomi sannan akwai abubuwan da fahimtar sanin yake gina hukunci a kansu hmm. ba haka matsala ta gina haka za hatta in shi a yanzu sun kasu gida biyu a kan shi akwai wasu suna ganin abin da yake daidai ne wasu suna ganin a'a kai ba daidai ba ne wannan abin wata muguwar fahimta ce ya fahimce su ya ya gina su a haka to yanzu mu tafi kan matsala ta gaba sarki waɗanda suke cewa bai kamata a zauna ba akwai tambaya kamar haka na farko dai matsalolin aljabar ba a rana ɗin ya ɗauke su don dinga yaɗa su mataki ya bi mataki har ya zo ɗin ya wannan ta sa shekara ta dubu biyu da sha uku muka je aka zauna da shi da mala alkasim akan matsalolin nan tambaya malaman nan da suke cewa kar a zauna hmm. ya yi rubutu sun ɗauki abin da ya rubuta na ilimi suka warware wa mutane ba su ba na biyu yana yin maganganu suna ɗaukar maganganu su danna muryarsa kowa ya je a matsayin ya kawo kurudu sai kuma su warware wa al'umma rudin hmm. ba su yi ba na uku shin yanzu kashe abu da za a yi na hudu daure shi za a yi na biyar hana shi magana za a yi daga wannan matakin a ce kar ya kara magana magana very good na'am idan ka ce kar a zauna da shi ka ce a yi amfani da karfin gwamnati a kashe shi ko a daure shi hmm. ko a hana shi magana mm. abin da zai riga ya faɗa ya faɗa kuma yana yawo cikin mutane eh? na'am in idan mutane suka fahimce shi eh. a matsayin su kuma aƙida ce da za su bauta mu Allah da ita idan ba a warware matsalar a ilmance ma mm. in ka kashe shi ko ka ɗaure shi ba zai warware matsalar ba ta san dalili a'a kowa ya sani ga matsalar boko haram nan ana fama da ita sun kama shugaban an kashe gwamnati ta ɗauki makami amma yanzu shekarar nawa ana fama so maganin kenan shekara nawa don naka a ƙur'ani sarki cike ta da adalci. mu abin da muke cewa ko mun saba da mutum a aƙida da fahimta to ba ma goyon bayan aƙi masa rashin adalci ka'idar da Allah ya dora mu yace wala na nakum shan'ana qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu da taqwa zan ba da misali a cikin suratul sad daga aya ta 21 mu ga Allah ya mu misali cewa hal ataka nabul khasmi labarin masu husuma ya zo maka kafin mu tafi cikin suratul sa'ad mu tafi cikin suratul arab kai hatta cikin suratul sa'ad ma a ƙarshe ƙarshen ta za mu ga Allah madaukakin sarki ya kawo mana maganan annabi Adamu da Iblis lokacin da yake ibtala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza samaytuhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kaga fasada da mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ko illa iblis istakbara wa kana min al ya ce ba zai ba da aka ce yayi annabi Adam sajjada ce ba zai ma Allah ya fi kowa sanin dalilin da sa iblis ce ba zai ba amma shi da shi ne kowa sani amma saboda yanke hanzari sai da Allah ya ce kala ya iblis ma mana ka an tubu ma khalaqtu bi yadai idan Allah da ya san abin da ke kunya da bayyane ka ce ba za ka yi abu ba ya fi kowa sanin dalilin da yasa ya ce ba za ka yi ba amma don yanke maka hanzari sai an tambaye ka an ce me yasa ka ce ba za ka yi ba to yana ganin ka koga in an ɗauki wannan ka'idar ko me ya kawo na aƙida wani ce ba za a tattauna da shi ba hmm. to yana ganin sai koma ya tambayi qur'ani menene Allah ya san cewa iblis ba zai annabi adamu fada ba amma ya tambaye shi kuma ai ba amfanin tambayar ai ya sani ai ko Allah bai sani ba Allah ya sani ka to a kenan tambayar ba amfani ba dan kuma da saboda yankewa mutum hanzari na gabaki ɗaya hmm. yanzu da yake ba zai sujjada ba dan ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba yace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ai ni na fi shi kuma ya kawo dalili shi shedan ya kawo dalili ko bai kawo ba ya kawo dalili ya kawo dalili amma dalilin na banza ne to irin wannan ake so a yi a yankewa mai tsabar hanzari na faɗi magana me yasa ka faɗi kaza da kawo dalilinsa kowa ya gane cewa hmm. wannan dalilin da ya kawo dalilin yana iya karɓar dalilin banza ne a wannan dalilin da shi ya kawo dalilin banza ne ba dalili hmm. ne karɓar amma wanda yake faɗawa haka shine Allah shi ke cewa wani ya fi wani hmm. to kaga wannan shine abu na farko to a cikin suratul sa'd da Allah ya ba mu labari cewa aya wato hal ataka na bakwai kasu ko labarin masu su masu zo maka in tasawwarin mihrab lokacin da suka tsallaka katanga duk dakhalu ala dawud sanda suka shiga wajen annabi dawuda a farji aminku sai annabi dawud ya firgita domin mutane sun shigo masa a lokacin da bai taɓa tsammanin za a shigo ma Wani sai suka ce masa la kada ka ji tsoro kasmani ba za ba a ba'aduna ala ba'adin masu husuma ne suka samu gardama da kace na ce akan wani abu ɗaya sai ya cuci ɗaya kakun bayyana na bil haƙƙi ta hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushti kada ka tsananta mana wa hajina ila sawa israfi kar ka zalunci kowa ka shirya da mu zuwa ga hanyar da kake ita ce ta daidai kaga mutane dai sun samu rigima ko an da ko matsala an zo wajen annabi dauna. dai sai fara bayani cewa in hada akhi lahu tisuna tisuna na ajab wannan dan uwan na yana da tunkiya guda casa'in da tara waliya na ajutun wani da ni kuma yana da tunkiya kwaya daya. kamala a kafin niha na ce sai na ba shi kwaya daya hada da nashi guda casa'in da tara wa azzami fil kuma ya gallabe ni ya takura mu ya hana ni magana a ƙa'ida sarki idan mutane guda biyu hmm. suka samu matsala ɗaya ya zo ya ce ɗaya ya zalunce shi ya bayyana maka nau'in irin zalunci wani lokaci musamman in kana kitsin mata wata in ta zo ta faɗi gabanka tana kuka cikin matsala mijinta ya mata kaza ya mata kaza in ba kan bincike ma to za ka zaɓi cewa wataƙila inda za ka samu dama kana tashi za ka kashe mijin sosai sosai amma natsuwa za ka yi kaga annabi dawuda a matsayin shi na ɗan adam yana jin haka sai hankalin sun tashi sai ya ce kana na kadar balama ka bi su'ani na ajatika ila ni aji wallahi wannan mutumin ya zalunce ka yaya za a yi kai kana da tankiya guda daya. shi yana da guda casa'in da tara amma ya ce sai an ba shi kwaya ɗan ya haɗa da mutum zama ɗari sai annabi dawuda kaga ya saurari ɗayan sauraruwa ba ɗayan ba sai ya ce ki wannan mutumin ya zalunce ka hmm. sai ya shiga bayani cewa inna kasiran min al-khulafa'i yawa dama daga cikin mutanen da mu'amala take hadawa la yabghi ba'dhum ala ba'd sashi kan tutu sashi illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa qalilun ma hum sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau yan kaɗan ne daga cikin su to a lokacin sai Allah ya ce wa zanna dawudu sai annabi dawudu ya tabbatar da cewa annama ma fatannahu wannan abin da ya faru jarraba shi mukai yanzu a matsayin gwamnati da kowa nata ne hmm. ka gane yana da haƙƙin a yi masa adalci a kira shi a zauna da shi a ji ya faɗi magana wannan maganan ma shi ya faɗe ta ko ba shi ya faɗe ta ba a yi masa tsaye hmm. ko magana ce wai ta tuhumar sa ake yanzu ba wai zo a da ne da kake ce masa ya zo Hmm. lokacin da inda ya zo shafin nan za a yi mukamala hmm. lokacin kaga za a bashi minti kana ya bayani a bawa na minti kana hmm. amma yanzu tun da gwamnati ta shigo magana ce ta ana tuguma safa ya zagi annabi abu turo masa ga maganar da ya faɗa idan ba zagin annabi ya bayani duk duniya kowa tana ta shi idan aka yi masa haka an yanke masa hanzari sannan ta wannan hanyar ne abin da yake da'awar cewa an kasa zaunawa da shi kaga mutane sun gani an zauna gawa ga malaman ga shi sannan kuma ai yanzu ɗan izala ta yadda za ta zauna da abu shi shi ne zai zaɓi wanda zai zama da shi ko izala ce ta kan hadisan da ga wanda zai wakilci ta wannan izala ne idan a ɓangaren yan ɗarika ne shi zai zaɓa kuma ɗarika ce take da ikon ta ga wanda zai wakilce ta. Wannan ɗarika za ta zaɓa. To me matsalar? In dai da gaske ne ai ga mu a wannan shafin mun faɗa ba su ɗaya ba kuraran mu murara. Hmm. Eh, idan wannan dalilin yake kallo ko cewa bai so ya zauna saboda dalili kaza saboda dalili kaza shi me yasa bai zo an zauna da shi ba tun kafin wannan lokacin. Kuma ai na kalubalance su na ce kafin mala alƙasim hmm. ba za ka taɓa ganin wani bidiyo na Abdul yana yawo ba da ya je zauna ya tattauna wata matsala ta ilimi da wani malami. Bai hmm. saboda haka kaga a wannan lokacin ne sai Allah ya ce wa zanna Dawudu anna ma fatannahu sai annabi tabbatar da cewa wannan abin da ya faru jarraba shi muka yi. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an an wa'ana sai annabi Dawuda ne magafaran Allah sai ya faɗi yana mai ruku. yana mai ainihin wato kankan da kai da komawa zuwa ga Allah Allah sai ya ce fa na lahu zalika mai annabi Dawud eh Allah ya gafarta masa shine ana nuna cewa idan kana da mulki a hannunka lokacin da rikici zai haɗa mutane guda biyu to mutane guda biyu duka suna buƙatar adalci haka na'am na'am wannan gaskiya ne ya ka saurari na ɗaya ya kamata ya saurari wa na ɗaya na biyu mm. to da ya saurari na ɗayan bai ji daga ɗaya ɓangaren ba mm. haka wannan matsala ce da take da buƙatar in dama ni dama ina faɗa ba sau ɗaya ma mm. na ce wallahi idan aljabar gwamnati ta shigo ta amfani da ƙarfi ba yadda za a yi yadda a zauna da shi. to amma yanzu shai kana gani jin almajiran shi da wai ya shirya yana jira amma ah, kamar 'yan sunna ke gudu yanzu haka. A'a, in ‘yan sunna misali sarki a Najeriya ‘yan sunna mutum nawa ne. Ba zan sha ba za a kiliya ba. Mala malamai to yanzu dan Allah dan an samu malamai guda biyu sun yi magana ko uku. Sai kai hukunci kake shi shine duk ra'ayin malamin sunna na Najeriya. Hmm. Na'am. Sai kai hukunci haka? Na'am, na'am. Mhm. sannan kuma menene dalilin da yasa ba sa faɗar ɗan ɓangaren malaman da suka ce sun yarda a zauna ai ba cewa aka yi ba za a yi zaman ba gwamnati ta ce a lokacin da ta da sanarwa ta ba da sati biyu a shirya a zo a yi zaman nan mhm. abinda ta ce kenan abinda ta mada kenan hmm. a gani? na'am <laughs> kila za mu yana da ko na'am na'am na'am to kila za mu yana da na'am na'am shi ka gane sarki na'am shi so saboda haka akwai waɗanda yanzu ai mun zo an tattauna a nan wajen eh. tattaunawa ta ƙarshe kan matsalar gadon na na fatima hmm. da aka tattauna ai masu hankali kowa ya ji kuma kowa ya zama alƙalin shi. sannan maganar da ake faɗa sarki kowanne bai yadda da Allah ba ma ya zo ya ce yana so a tattauna da shi yana da hakin a tattauna da shi na'am ga da zakir na tunan kowa yana kallo a duniya wani zai zo cikin waɗanda zai ce maka shi bai yadda da kowane addini ba bi ma yadda shi akwai Allah ma kuma haka zai tattauna da shi kafin ya bar gurin siya musulunta ana yi sai da haka ni abin da ni nake cewa ko hmm. a idan ka kalli qur'ani menene dalilin da yasa qur'ani yake cewa wato ku zo da hujjojinku a mukabilin ina ne ake cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ai a mukabili ne na ainihin wato tattaunawa ka lura sashi hmm, na'am shehu na'am a muƙabili ne na tattaunawa Allah ke cewa ka ce musu hatu burhana ku zo da dalilin ku a tattauna Allah ya ce kun fa'atu bit tawrati fasluha. ku je ku ɗauko a taura idan kun isa ku buɗe ku karanta mu ga abin da ke ciki in dai kuna da gaskiya haka qur'ani ya nuna mana cewa gashi an yi munazara da annabi Musa da yan sihiri a cikin suratul tahara suratul a'raf da wasu gurare lokacin da Allah ya ce wa annabi Musa ya tafi wajen annabi wato ya tafi wajen Fir'auna da ya tafi saboda raini lokacin da ya ce masa inna qad uhiya ilaina mu an mana wahayi cewa annal azaba alaman kadaba wa tawalla azaban lahira ta tabbata ga duk wanda ya ta dokar Allah ya jura ba ka san magana da Fir'auna ya ƙara fara fadan cewa ya kala fa man rabbukuma ya Musa wai annan nan ma da kazo kana cewa ai ko kawai shi ma tukunna na'am waye ma Allah tukunna <laughs> balle ba a aji da kai Allah ka ma waye shi na'am Allah ma waye shi tukunna hmm. annabi Musa bai je shi zuciya ba yace rabbul ladzi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah da kake tambaya waye shi shine wanda ya halicci kowane irin abu ya shiryar da shi yadda ya kamata a shiryar da shi Fir'auna ya ƙara tambaya shi ƙara kuma ma balin kurmi ula annabi Musa ya bashi amsa ya ce kala ilmu wa inda rabbi fi kitabin la yajilla rabbi wa la yansa haka tattaunawa ta ci gama har aka zo inda aka ce to a zo a yi a tara mutane aka ce falana a ciyan naka bi sihirin misli ya ce annabi Musa ya zo da sihiri ne shi ma zai aika ya je a ɗauko 'yan sihiri idan aka zo da ita albaina an bayyana wa bayyana kamar idan la na kuri furuna an wala an ta suwa a sanya gurin da damu da kai ba za a saba ba kala sai annabi musa ya ce man kudu kullum zina wa an yi sharar nasu ba ranar sallah a tara mutane da hantsi da aka zo za a yi muƙabala kalu suka ce ya musa in ma an turkiya ko dai ka fara kawo dalilanka wa in ma an na kuna awwala man alqa ko kuma mun fara jefa annabi Musa ya ce bal alqu ku fara fa idza yudaluhu wa isiru yukhayyalu ilayhi min sirrin annaha tasa sai ga sandunan da suka duka da igiyoyi eh, sun jeho suna gaugawa sun zama maciji sai da annabi Musa Allah ya ce fa auza fi nafsihi kan Musa sai da tsoro ya kama annabi Musa a ransa sannan muka ce la takaf innaka antal a'la qulna la takaf ka ji tsoro kai ne a sama wa alki ma fi yaminika tanqabu ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahin wa la yuflihu sahin wa haifata kaga da suka kawo dalilan su kawo nashi sai dalilan suka bayyana bayyana da ba wanda ya isa yi musu cewa annabi Musa shi nasara hmm. shi yasa wanda suka taho su tattauna din Allah sai ya ce ka ulki sa'aratu sajidin qalu amanna bi rabbi haruna wa musa nan take suka yi dauya suka musulunta yana ka akwai abin da tattaunawa kafin ma a ce an hukunta wani ita tattaunawar ita take hukunci wani daga matsayin shi sosai sosai na'am ita take hukunci cewa wani ga matsayin sa. Hmm. dan haka abin da nake cewa sarki na'am kaga wannan hmm. kuma idan mutum mara gaskiya ne dan son zuciya ne wallahi ko gaskiya ta bayyana kamar bayyana rana kaka taba tsammanin zai karbi wannan dalili ka taba tsammanin zai karbi wannan dalili hmm. Allah ya faɗa wasu mutane da suka da'awa وقالوا سكت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ألا تنسي تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wannan kawai gurace amma ku zo da dalili in dai da gaske ne ka gani sannan haka Allah ya kara cewa amittakazu min duni alaha sai ce kul hatu burhanakum hada dhikrun min ma'i wa dhikrun min qabli bal aktharuhum sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa hmm. an manyan da'ul sun thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi a ilahun ma Allah sai ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalilin ku kaga a ina ne ake zuwa da dalili A ma'araji na tattaunawa a lokacin ne ake zuwa da shi a mahalli da ainihin wato dalili to na ga wani uwa yana ta rubuta sanna sanna to ban san me yake nufi ko yana so ya tuna amfanin sallah ne eh shi lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi a ina to mu dai muna nan kaduna ne yanzu shi da rabi ba ta ma ƙara sama wanda na tabbatar lokacin sallah yanzu a kaduna shida da rabi bai riga ya tsara sabon lokacin sallah da yi ma hmm. amma Allah ya saka dan kuwa da yi tambihi da alheri masha Allah mun gode abubakar eh, wan mun gode eh mun gode masa amma dai a nan kaduna hmm. lokacin sallah da ɗan saura tukunna bai karasa ba Kaluna, saboda haka sai ya zama to wannan matsalar da ta faru sai su ɗaliban shi suke ganin fursa ce da ya kamata su yi amfani da ita su yaɗa farfaganda hmm. cewa ana jin tsoron zaunawa da shi a yanzu su jira sirrin da gwamnati ta fitar da sanarwa eh. ta ce malaman da ta ce su zo a zama da shi sun janye sun ce ba za su iya zama da shi ba ba kaga ta bayyana cewa ana jin tsoron wa zama da shi amma ma duk malaman da suka wannan magana ba wani malami da yake cikin tsarin yadda za a yi zama kowane malami ya yi magana ne a gefe ya faɗi fahimtarsa na'am kayuwa ko wani zai cikin waɗanda aka ce za a yi zama da shi kayuwa da zai kalli abu yanke ma abu hukunci kaga fahimtar sa ce ra'ayinsa ne ni ma ina da dama in faɗi ra'ayi sabanin nasa amma mu tattaunawa ta addini mu muke fagen mu muke majalin sadaka mu muna goyon bayan cewa lallai a zo a zauna da shi kuma mu muna iya zaunawa da shi wannan ita ce magana hmm. wannan ita ce magana da mu muke faɗa mu muna iya zaunawa da shi kuma matsala ta brigade ba matsala ba ce ta tarin turin karatu ko ta girman kujerar da kake a ko matsayi matsala ce da idan ka bibi abu bukatan shi in baka bebe shi ba baka san shi ba wannan ni shi ne saƙon da zan bayar a takaice sarki da ka duk malaman da suka ce kar a zauna sun faɗi fahimtar su ne Shasa a wurin ka ba gudu suke yi ba su fa a fahimtar su. Ba gudu fahimtar su suka faɗa. Suna ganin kar a zo garin tattaunawa mm. a jefa al'umma cikin rudu. Mm. ne dalili. Amma shan wayan nan malluman nan da ba su taba masa raddi ba. shi da na faɗa maka yana daga cikin abin da su suke karantar da mutane mm. cewa fasalu ahalar jikin tun da ba bibiyar mutumin nan suke ba ya kamata su tambayi wanda suke bibiyar shigoyinsa ta wannan mutumin a yadda kuka fahimci su don kuke ban ku kuke masa raddi ya kamata a zauna da shi ko bai kamata ba na'am waɗanda suke bibiyar shi suka ce a gaskiya wannan matsalar ba ta buƙatar a zauna da shi shikenan amma su da ba bibiyarsa suke ba su su yi hukunci su ce ba za a zauna da shi ba ina ganin gaskiya su ma kansu ya kamata su girmama ilimi a wannan bangaren yanzu misali ɗaya zan baka sarki kaga a suratun namli alhuda huda hmm. sun tsure ba ma mutum ba lokacin da annabi suleimana yana cikin tafiya cikin tawagar shi hmm. kawai ya bincika fatala ya ce mali ya la'ar alhuda huda amkana min ga'imi hmm. me yasa ban bi alhuda huda ba ko yana me yasa na neme shi ban gan shi ba annabi suleiman ya ya ce la u'addi annahu azaban shadidan aw la azba annahu aw la ya'ti min nabi sultanin mubin wallahi sai na masa azaba ko in yanka shi ko ya kawo dalilin yasa na neme shi ban gan shi ba da alhuda huda ya dawo fa maka sa ghaira ba'idin da ya dawo sai ya zauna kusa da annabi suleiman فقال ce a بما لم تهت به dan ka rida abin da sa ka gaba ka ganna da baku annabin Allah na ji ne na kewaye da sanin wani abu wanda kai tana nan baka san shi ba wannan ba babban mutum ba ne, ba ba Sun zo. ne na'am sannan ba kuma tawaya ba ne ga haƙƙin annabi Sulaimanu hmm. Allah yana so ya nuna kamala tashi cikin shi shi kadai subhanahu wa ta'ala kaga bai ce masa kai ɗin banza ba ka isa to yanzu matsalar wasu daga cikin malamai hmm. mu watakila da ake ganin yara ne ko wanda da ake anguwa hmm. suna ganin cewa ai ba zai yi akan matsalar nan ba a ce an san wani abu da ba su sani ba hmm. kuma wallahi ba haka matsalar take ba matsala ce da na faɗa in ka samu lokaci ka bibiye shi sau da ƙaba ka ji kana jin karatunsa yau da gobe ka karanta rubuce-rubucensa ka san shi idan baka karanta ba baka bibiye shi karatu shi yau da gobe baka sani ba kaga da alhuda zo yazo yace fa qala a haqqu bima lam tutri wa ji'tuka min sab'in bi nab'in jin na zo maka da labari na tabbas daga garin sama sai ya shiga bashi labari inni wa tu'ti mar'atun tamliku na je na samu wata mata tana mulkin wani gari wa utiyat min kulli shay'in an bata wani abu da mulki bukata hmm. walaha arshin azim na same ta tana da al'arshi na kulki mai girma wa hawa kama ya dubu na mishamsu min ka kaga buskan labarin da alhuda huda ya kawo ne hmm. daga nan annabi Sulaiman shi kuma ya dauki mataki akan matsalar amma annabi Sulaiman bai musa ma san da ya ce na zo maka da wani labari daga wani guri wanda kai baka san labarin ba haka wannan ita ce matsalar da haka mu gaskiya in dai ana so abin da aka kulla hmm. na ilimi a warware shi da muna goyon bayan a zauna da shi sannan na biyu girman kujera da matsayi ko shekaru kakara ba shi ke sa a warware matsalar ma a'a a nemi waɗanda aka san cewa sun yadda an sun san matsalar ba waɗanda suka santa talatin cikin ɗari ma ko ashirin cikin ɗari a wanda suka santa ɗari bisa ɗari ko casa'in cikin ɗari yanzu da Rabi umar rijiyar lemu na yi rubuce-rubuce kan mutumin nan ya san shi yana bibiyar karatuttukan shi yana da yaya da kasani ba da kasani bai da ilimi ba ne amma in za a zauna kan matsalar nan astaradu ya fi cancantar wajen zaman sama da Sani. wannan ita ce amana ta ilimi hmm. kuma shi ba da kasani ba zai yi musu haka ba na'am na'am Alura? Na'am. Kuma kamar misalin da na baka abu da Malam Abubakar Matatu da Malam Sharif Salim. Eh. Misalin da na baka. Na'am. Sai da haka zama yana nan daram za a yi wannan zama kuma sai an yi shi hmm. kuma in Allah ya yarda Allah zai ma al'umma mafita akan wannan zaman kuma da izinin Allah a duk wanda yake makanyaci ne sai ya kunyata sai ya wulakanta sai ya ɗabbanta hmm. wannan mu shine abin da za mu fara. Eh. na'am masha Allah masha Allah masha Allah shi to a jama'a za mu bude hanya kenan na Ɗaukan kira jama'a eh, insha Allah wannan zama da kuka ga ana yi na zance malam Abdul da Sheikh Malam Asad suna Allah so ya yarda ranar Lahadi eh, ranar Asabar ranar Lahadi a yi zama amma ranar Asabar muna da open discussion mukabala tsakanin malam Asad suna da kuma malam ah, Mamman eh, Malam asadu suna da kuma malamin nan ah, ah, malam eh, manta da sunan na malam sunan sunan aboki nan nan malam tahir da malam ɗahir mala da suna da malam dahir insha Allah za zauna mukabala akan haka akan wannan malam dahir zai ba da kariya mala da suna shi ma zai ba da kariya Allah ya da sa'annan gobe in Allah ya kai mu za mu zo da babban albajirin Sheikh Abdul Jabbar malam Muhammadu Jos babban albajiri shugaba na ashabul kafi za mu zo da shi wala Allah yakan yi zaman da za a zauna gobe kuma zai iya zama mukabala tsakanin shi da malam masa'udu hotoro tsohon almajirin shek eh, abdu jabbar na Allah su ya samu na ciki amma jama'a za mu mun bude hanya za mu fara daukan tambaya sannan muna tare da malam asar suna assalamu alaikum ok kuma shehu ya tashi ya sallah ya da masu ko Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan gargar naki kira mana ila sanu zuwa. Suna Ismail Kana daga Ghana. Mana Ismail Kana da kasar Ghana. To a kana tare da mala Sadiq Suna. bismillah malam isma'il ina <laughs> gaida malam Allah saka da alkhairi da bayanin da yayi masha Allah masha Allah eh, sarkin zaki kuma Allah ya taimake ka na'am na gode na gode kamar eh, zaman da za yi da ni Abdul Jabbar da ake magana gaskiya kan da mu muka sanci a yau in dai ba kuma da shi da. ya mabiyin za su ga da gaskiya ya kamata sosai a zama da shi a warware komai duka kuri da gane in ba ka nuna kuma da shi ba wani yara kamar ko abin da abin da shi magana na gaske ne saboda shi ne ana kula da mai sosai kuma ba shi bane abin da malumin nan ke yi ba mm. ko wani da fahimtar shi na'am kamar mala Amin Ibrahim Daurawa yana fahimta ya kawo ka'idodi in dai wannan abu ya tabbata dan gamar shi alkhairi ne amma in dai wannan abu bai tabbata ba kaga ni shi ba bai zama alkhairi bane Eh, amma eh, kaga maganar malam daurawa da yake faɗa da kowa ke cewa wai suna gudu ne. Da shi malam daurawa ya taba ya taba aiwa ya taba ma Abdul Jabbar a ah, Rabbi. To tunda shi bai son ya zauna da shi ya ce a'a ni gaskiya ban son zauna da shi. amma ya ce shi san wannan zama bai kawo alheri shi sa bai goyi bayan wannan zama ba kaga dole za ce yana gudu sa'annan kuma kasa akwai babban malamin eh, izara da ya taba bin eh, rijiyar lemu ko ya taba bin malam da jabar hayar kodin shi a sunan shi ga wannan wani eh, good ya rikodin shi har malam jabar ce mai a ban zuwa ina tsoro ba zan zauna ba to me yasa yanzu ake jan baya kaga shi ne malam sarki suna kiga a ke batu a zaman ya kamata zauna dole bai kamata a ce a ba muna muna fata da alkhairi Allah sa a yi zaman lafiya insha Allah mun tare da kuma da Allah sa alkhairi masha Allah mun eh, gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kamar shi abdullu zaki ok to jama'a ku ya kuri ku ya kuri ok to jama'a ya kuri to mun bude hanya na kira kenan kowa zai iya ya kira yanzu in Allah ya da mun bude hanya namu na kira to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu na'am kola sunanka muna amsa sunan daga nake kira ina kiran ka daga Najeriya sunana Shu'aibu Muhammad Malam Shu'aibu Muhammad da kasar Najeriya to kana tare da Malam Asadu Sunna akan wannan layi yawa ni na son tambayi malam ne hmm. shin wai da wani malami ne za su zama da shi Abdul Jabbar din ne a wannan wannan ba gaya ba sannan ba she ranan ya kai Allah ya dace idan baka lura ba matsala ce wacce ta shafi jihar Kano farko eh. ita gwamnati abin da ta ce za dai ta shiru da wasu malamai da wasu jihohi su zama ɗan kallo na'am so ni kai na yanzu ban san da tunda ba ni bane gwamnatin jihar Kano eh. ina ganin da za ka buga Kano ne ka tambayi gwamnati? dawa dawa ta kara za su yi jama da abu jabbar ina ganin kaga kai kanka da ka samo mana amsa hmm. to wataƙila ka gada duk an fita daga wannan rudin nan ma mun san cewa ga da wanda zai zama to na kola mura jinka Hello? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala jama'a ko rubuki ne kola saboda kolan ga tambayar shi wani malami za su zauna da malam abdujabbar wannan ya fi mai muhimmanci to jama'a muna ta na ga jawa da wani dole ya kamata wannan zama a yi zaman nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola zaki ma gaisuwa zaki Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka kola kola ya a sunan karga nashi kira kola suna na Ahmad Yaya daga kasar Chadi an jamme na birnin Chadi. Ah, Ahmad Yaya, ah gaskiya kwana biyu kwana biyu to ya an Na sha alhamdulillah alhamdulillah sarki zaki na sha kira baka daga waya ta sarki zaki ne na ka sarki zaki. Bari bane bari bane jama'a sun yawa ne kai hakuri kai hakuri kai hakuri. To shikenan al'uzurat maqbul. Eh. Kace ba wata gajiya ta bi jabbar. Eh. Ku dai a nan Hausawan Chadi. Eh. duk hausawan caji mun hmm. yi Allah wadai da Abdul wannan na farko. Ah, <laughs> muna jin ka. Rokan masa Allah wala yaya Allah subhanahu wa ta'ala ala, Mala yaya wai rokan Allah zai. Mu wallahi wallahi abin da Ai wallahi tallahi kai ah, zage-zage yi magana in tambayar kwanci ta hankuri ma ya. To shi kenan na daina na daina na janye magana. Na gode. zaki na janye. Aha na gode na gode. Yawa akwai abun da ake cewa lajana a Islamiyya. Okay. Wai shi a Najeriya ba lajana ne? Hmm, to, malam na jin mu. Wannan tambayar da nake so na yi. Masha Allah, to mun gode. Malam na jin ka. Eh, yawa malam kuma ina gaisuwa Allah ya saka masa da alheri ba da sunna kuma wallahi shi wannan mutumin kamar yadda shi watakila yadda su manyan malaman suke hangawa kar a zauna da shi mm. akwai abin da suke hange ne shi me yasa ya ki su a zauna da yara shi me yasa me ya shi dalili ai in ga jama'a ko jama'a islamiyya a shi ne sa ne zauna da kowa ya kowa da kansa yanzu idan shekaru yake ai bai girma mala bakar maɗaci ba bai ma hakali abin da ke nuna mala abakar maɗaci ya ɗan girme shi na'am ka lura na'am Ka yadda dai na faɗa inda matsala ce ta shekaru hmm. in ya ce ba zai zauna da kowa ba misali ko malam kabiru ba shi saboda shekaru to mai nuna dalilin ya sa zama da malam bakar matatu hmm. na'am ba matsala ba ce ta shekaru matsalar da na faɗa ita ce ya san waɗanda suke so su zauna da shi sun san shi kuma dai sun wanda ya san shi ya zauna da shi. Ka lura? Na'am. a yanzu nan nake ganin wani yana rubutuwa labbai ka sadauki yana cewa ko malama sun tsorata ne ko menene sai mu ce masa muna masa jari ta yadda malamin nashi da yake ce masa sadauki hmm. a sadaukan ka so ɗaya ta taɓa tattauna ba tun da ya tattauna sau ɗaya ya gudu bai sace da an tattauna da shi ba hmm. in kuma suna da wata tattaunawa da yi da wani malami da duniya ta ɗauka ba ma na alƙashin ba su kawo wanda ni ko zuwa na nan shafin sarki. Mutane sun san dibidin da nan yana da yawa. Yana da yawa nan sosai gaskiya ne. Yawa to kaga malamin ka da ya gudu bai da tattaunawa da za a kawo hmm. da yawa. Na'am. Kuma ka ce masa sadauki. A yana faɗa maka babin alfahari ba mu ne ɗaliban mu ya kamata su mana wannan kirarin. kai ba malamin ka bane ya cancanci wannan kirarin dan matsoraci ne a tarihin sa a sa so ɗaya ya taɓa tattaunawa in kuma kuna da tattaunawa da wacce aka ɗauka da bidiyo wanda idan ɗan adam zai iya gani wacce ba mala alƙasin ba su ta Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola su da gargana ke kira. Sunana Abubakar kina kira daga Kano. ok malam muhammad atik da kasar ghana to bismillah ina ma fata alheri ina gaida babban malam muna amsa muna amsa shek malam sadu sunna na jinka ina mai fata alheri kuma masha Allah yana jinka sarki na ke ni abin da yake so in tara kan bayanin da abubuwan da ke faruwa tsakanin malam abdul jabbar da sauran malamai eh. ina ganin wai ruwa ya kare ma dan kada ne in ji hausa to gasuwa gare shi shi mala jabbar oh, ok. na'am ok? kada ganin wani babatu da yake ku zo mu zauna ku zo mu zauna so nawa malamai ke bi shi ya zo a zauna hmm. in dai gaskiya yake yi abin da yake yana ganin kin gaskiya ne ai ya bari zauna ko da kowa ne nima. ma mala asadu suna yana neman shi a zauna ya fi shekara nawa hmm. malam abul fata ya sami a tijjani yana neman shi a zauna ya fi shekara nawa malam ba su sheka musa yana neman shi duka malam manga suna neman shi mm. in dai abin da yake yi gaskiya ne ya san kuma yana da gaskiya ne yasa yake gudu kuma abin ba haushi ma in ka duba kan social media da ya ce wai malaman suna malaman mu na tijjaniya da hali su da izala wai sun gudu wai suna tsoron da ke fi da shi hauka mutum da bai taba da zai ba bai taba kiran wani malami sun zauna ba hmm. in dai ka yi za ka ka ce wai wai malamai na gudu sai ya malamai za su gudu amma in dai ya ce shi gaskiya shi malami ne kuma kowa ya malami ne sai a tattauna da shi ya bar wani kawo wani ƙarya ƙaryen da suke kawo ɗalibai suke kawo in kana duba social media kariya hmm. suke yi tsawon ba wani abu da suke yi kariya wai malamai sun gudu malamai na tsoro a tattauna yawa hmm. tun da karatun Kur'ani da bai ja ayin Kur'ani daidai. Hmm. Bai iya karatun Kur'ani ba sarki zaki sam mun hmm. wani ɗalibi ilimi mu ba da muke ba malamai ba ɗalibai ba amma mun san bai karatu Kur'ani ba. Hmm. Kuma kowa ya sani. Mun gode wani sauran. Wanda zaka ce malamai suna gudu suna gudu kan shi. Allah mu ah, sake wani kuma abun nan ba wani ba haka ba ne. Mun gode wani Mun gode wani sauran. Mun gode wani sauran. Mun gode wani ya fi gode Masha Allah, masha mun da a ah, Muhammad a ah, ah, Atik da magana. Eh. Ga wani bidiyo nan na tura maka nashi. Mutane su sa a jikin da yake faɗa cewa idan ya tattauna matsala. Hmm. Ya rantsu da Allah in ka fito sai an dawo ana jin tausayin ɗaliban kusan dan ya ce in ya tattauna matsala ko bin bas ko imamar kai ko ibnu taymiya kullashi mutane su gani. Okay. Ruwa gani. Hmm. muna tare da zan kira abdullahi zaki alto gashi ko wani da shi ba yi kana wani ido ba sai da mutane na a da na gada wata ilimin da kake gadara kai ga mun gari yana magana mutum yana mutane kai jahilin gari ɗaliban da sai su rubu a hanya da kai da ke la'i da suna ila a tun da kudan da na ɗauko ko wani da ban kai ko ina biyar kai ko ina biyar dukkan suna wani tafi ina da in ka isa malamin ba wai hawa mimbari za ka yi kana wani lumshin ido ba dole zauna a bisa abin da raba da wata ilimin da kake gadara kai ga malamin gari yana magana da kuma gona duka da kai jahilin gari ɗaliban da sai sun ɓuya hanya da ake nake la'i da suna ila a Wow, wato shi ne malamin gari. Wow. Eh, eh. In dai cika baki ne ya iya cika baki kan. Na'am. wanda ya kai sarki hmm. cewa matsala a ilimi zai iya zama da ibnu taimiyya hmm. to Allah me yasa shi kuma yanzu yake zaben malami ai idan fada ne hmm. na tabbatar duk wanda ya taso sai na bige ni ta ban da shakka ka taso na'am duk wanda ya taso in bige shi ban da shakka ya taso kada ka irin wannan cika bakin ya saba da shi wajen cika baki da alfahari ya koma cikin wannan kogon ya ɓoye kalura don jan yi sallah in dawo eh ya kuke cewa wai yana kogo ni na rasa wani irin kogo ne ake jawo ya ba ba suna da organization ba mai suna a sahabar kafi oho ai shi alkafi ɗin kogo ne yi. Okay, okay, okay, okay, okay. Shi ya saka dana cewa ‘yan kogo ai. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Shi mu ko shai ya yi sallah ya dawo nan jama'a za mu ci gaba da ɗaukar kira shai zai sallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Malam Abdullah Zaki. Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullahi ka kure. Da a'a shehu na da fatan da zaki babban shehu ne da kasar Ghana. To muna jinka shehu. <laughs> sai zaki Allah Allah ya kiyaye Allah Allah ya kare ka Allah amin amin amin amin shi wa Abdullahi kuma malamin mu malamin mu shi kafa da sunna Allah ya kare kiyaye shi Allah ya bude zukata su Allah ya kare musu klasi Allah ya kare inda amin Allah ya kare musu ilimin su kare su kiyaye addinin musulunci amin shi Allah da kuma kansu amin ya ah, to she a ah, ah, magana da nake so a ji shi sai zaki zan magana ne kaman na fara programming da kake yi na'am daga eh, eh, fara tun daga fara tun jiya ma na fulun jiya na nake an kare kan wannan eh, su shek ado isa ko wani ne wannan ma na kan ado musa gaskiya ne da shek abul fatih gaskiya ne to sai na yan kaman akwai matsal na ga mai mai su jiya ka fadi ya kuma ka fadi shi na ga ya kira magana shine na farko maganar da wuri ke da ba ya air code shi conversation su magana na biyu kuma hmm. maganan da ka ah, ah, biyu ke ahmed biyu ke hmm. mala hadakana hmm. shi kuma ba yana kori ka a yi zama da ah, abdul ba ok ok na'am ko ka ji ojo ka ji ojo nan ka play kuma take mala ya ji sallah ka ka play kuma ka ga kama eh. shi yana zaman da yana abin in haka zama da shi kan matsayin mukabala hmm. kuma an ba shi daraja ne kuma yanzu bai da bai da bai da choice yanzu bai sai kuma da ya mukabala shi yanzu ana tuhuma shi kamar kana malumin bauchi eh, suka yi farjiya hmm. suka bayyana kama wai ana tuhuma shi da za su dafa da shi zaman sarki ba ce bukari ya ce kaza bude bukari na bukari yake ba ce kaza bude na kaza yake amma ba wai ya ce a zama da shi ba ne. ok bayan a kowane zaman bane. na'am ok ok ok hmm. ok ba ya ce wai kar a zama da shi ba ne hmm. a kan kayan kar da shi ba shi ya yana da kamar hara yin shi yanzu bai da zaba in aka kira zama da shi a mukabala ta kira da zaba ta kira da cikin jami'in shi ke zama da wani zama da wani zama da wani amma yanzu shi abin da yi nan ba batun tsakunan ba da batun ana tuhuma shi kawai zama shi ana tuhuma shi ka ce kaza ku zai karanta na yake mm. na wuce kan kaza na wuce kan kaza mm. amma ba wai zama mukabala da shi ban har duniya yana samu cikakken yanci ce ban zama da wan na zama da wan ban zama na zama da wan wani ke so ban su ban to jama'a mala abdullahi zaki eh. yayi magana ku tsaya ku ji zancen da zai gyara muna haka muke so in mun face jama'a wallahi a kira a gyara mu a gyara muna hanya

arba'in da shekaru kusan ashirin da suka wuce yusuf ali ya samu kanshi cikin wani hali ya aka yi da aka yi aka yi mai ya aka yi

ce Sheikh abdullahi Zaki gaskiya mun gode maka jama'a kun ji nan gaskiya wato shi bai kore zaman ba amma wai ka a zauna debate wato a bashi hanya yayi magana wane yayi magana a'a amma wai a zauna da shi a tugume shi akan abin da yake faɗa mala Abdullah Zaki wallahi mun gode maka sosai gaskiya na fahimta na'am na'am na'am malamin shi ba an ga mutum mukabala ba an ba su daraja ana ce an tattara malumman Kano an tattara malumma an zo an zama wani mukabala da shi to an ba su wani kuma yanzu lokacin wannan ya wuce yanzu ne yake nan ma za su wuce shi za su gumanci shi gaskiya ne yanzu ya kare kan shi da shi da kare kan abin da ake kai asali ko ya samu da addinin musulmi kai haka muna addinin muke fahimci tun da ake faɗa haka muka fuka sani shi ya kawo na ya ban yabi kare abin da ke kawowa hmm, gaskiya ne na'am wannan gaskiya ne na'am sai zaki a amshewu muna tare da kai na'am eh. sannan kuma ni kuma na yanka yaron ya san da wani sai ba su ra'ayi da wanda sun zama eh. kamar kan da cewa lokacin su eh, abu fati suka bayyana da hmm. asali ma shi ne kamar ra'ayin da wannan suka shiga da farko kuma shugaba cewa zai bukatar ma zama da shugaba abin da yake yana yi wanda yake ɗan da ne duk zama a cikin da a zo a yi jahiyar shi da shiga wannan adala kuma a ya ga kashin abin da ilmance a da shi hanya zuwa zama da shi kaso ayya a ilmance shi kaso ayya a ga mutane su ninka kari ya yake bai da magana abin da nan ba shi nan hmm. a gani kuma mayu ma kuma da nake kan suke ra'ayi kaga ra'ayi ne hmm. kamar kar a zama shi ne kala shek da rawa da sarfin su ni wannan zan da niyya a bai da kama in da ake an translate wannan kama a cikin rubutu saboda misali kaga kowa da fahimta an da ke fahimta musu ba eh a abin da sa kaga muke cewa gudu wanda mun are bakin almajiran shek abdul jabari saboda zancen da ke yawo kenan yasa ka gane a wurin su a gudu ake yi ana gudun a yi zama da shi kaga yasa mu muka doki muka are bakin almajiran na'am malum da suke kuma suka tuba suka ce suka yi ra'ayi ta zama da shirin nan kuma suka yi point at yaji kuma ya fito suka duba raga usulubin su kamar suna ba da shawara ne yake hmm. suka bincike ranka kamar na hmm. kuma kamar suka ta amma gumi a shi ma suka nun kuma sam sam ba da ba shi ne ba da ke hmm. eh, shekararu eh, shekarawa eh, amin shekarawa kuma ban sani ba amma nan kamar ba shi cikin al'umma ko ba cikin malumar suka yi suka haka na yi kafin suke taru so da ni abin da na sani malin mana suna zabura ko misali ta hanyar izala ta hanyar eh, ahli suna ko izala hmm. suna kuma eh, eh, abdulwahab shek abdulwahab Allah ya kiyaye shi to shek abdulwahab ni na tabbaci na ji kunni da na ji na cewa akwai matsala mutane ba san mara ilimin ba san ina ga da shi haka ne ko an mai ko abin da ba ilimin ko ilimin mutane ba san ba amma ko yake da an zama da shi na'am na'am ina ko shike jama'a da ba su fahimta me ake tabbata cewa sun ba su gane kama a ah, ba kon su ke da yin kowa ilimi ke wadawa da yawa jama'a ba su gane wannan yake dai sa mutane su gane ko ko dai kawo kuma kana shirka da kuma fari dai kawo matsala amma duk da haka dai an gaba da shi insha Allah kuma sun ce shugaban da misali su ta da jizala hmm. kuma a a a ni a tun shi da Ahmed Gumi hmm. kaga kamar shafin za ka fulla Allah ya nan gaba kuma ya cinye kashi kuma insha Allah malum ya zala kuma sun zama da shi kan wani matsaloli daban da shi ma yake kawo ba wanda ke nuna amura yi da shi. Ba hmm. muna sa muna sa muna sa wato ko kamar shan da shi ma zama da shi sai za a shek. Mun gode. Eh, a ƙarfin na wanda kiyaye shi. Amin amin. Eh, wallahi mun gode da eh, sa eh, eh. zaki mun gode mun gode to jama'a a zancen da dan uwa ya kawo abinda sa mun ba shi dama saboda ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola To kola ya sunan daga nake kira yanzu malam ya dawo yanzu yanzu ba za mu ba a malam Yusuf ah, <laughs> na wani kare soja ina daga kasar libya to kana tare da malam allah Allah taimaki sarki zaki Allah taimaki malam yusuf kana tare da malam musa yusuf asad sunna masha Allah malam ya dawo eh malam ya dawo bismillah to alhamdulillah ah tambaya ta guda ɗaya ne eh ah kana alaka da kwanan da ya sauka eh ah, amma malam ne zai ba da amsa okay tambayar da nake da shi a nan shi ne kamar yadda aka ce da a zauna da shi wannan ba Allah hmm. a Amala bin zaba hmm. a kan waɗannan hadisai da ake ta magana a kan shi. Hmm. To sai dai kona na ji ya kawo maganar cewa kamar yadda aka ta mala bin ko maganar cewa za a cikin shi malamin. To, tambayar da nake da shi a nan yanzu misali alas ya malam idan aka ce malam abu jabbar ya kawo wannan hadisin a matsayin yana korewa to da ya kawo hadisin a matsayin yana korewa sai ya tabbatar da shi to malaman shuru za su ce nan shi ba za su ce komai a kan hakan ba ko kuma a'a su ma za su ce wani abu ne a kan hakan saboda idan aka ce kawai za su fahimce shi a ce kaza a ce masa ana abincin da ya kawo a nashi su hmm. sai a cikin bukari mutane su nan ba ka da kara ga shi sai nuna su su malaman ba za su magana ba nan a zake nan mhm. za ka ga an tashi abu ba mu fahimci da haka zauna ba kenan a kai dai har za a zauna su ai malaman su na dole su yi magana ta zauna da wajen ya ce ka zane ce mhm. su kuma ya ce a'a ita ba aka yi ta ba ya ce zane ne amma kamar yadda kuma yake kamar kuma yadda ya ɗauko fahimtar malam buwa cewa sai dai a tuhunce shi kamar yadda aka ɗauko wata magana ta baya akan malam Ismail ko in dai aka ce wai tuhuma ciki ne za a kawai kishi ne a ga nan ina ganin kamar ba za a fahimci nuna ba sai dai tambayar su ne malam hakan za a yi ko kuma malam ana da hakan ya dace ko kuma shi ne kawai tambaya gaskiya ne gaba ka ku bari mu mun numa a nan don Allah da nan gaskiya ne ku bari mu je mu shiga bismillah maganan ka gaskiya ne muna jin ka maganan ya gama ne wannan? eh ya gama tambayan maganar sa malam bismillah malam to kafin in abin nan da yake ina sallah ina jiwa eh. wanda ya sauka eh. Allah ya taka masa da alheri da ya fito da matsalolin fili na'am ka san sarki akwai bambanci idan ana yin abu gwamnati ba ta shigo ba da kuma gwamnati ta shigo eh. yanzu duk wanda ka gayyace shi a nan yazo na'am kaga tattaunawa ce duk ne mutane in sun saurara ba wani mai hukunci kuma shi ne alƙalin kanshi na'am amma idan gwamnati ta shigo to ita dama za ka ba ta shigowa sai ga wani dalili take shigowa na'am duk abin da zai bayi kuma a ce an yi rigima an zubar da jini an rasa dukiya hmm. to dole gwamnati ta shigo ciki abin da shi da ta hama gumba ya faɗa da yawa ba su fahimta ba kamar da shi ɗan kwaye biyu yanzu ya fito da abu fili hmm. shi bai kora cewa kar a yi zaman ba amma yana cewa ne in aka tara masa malaman jihar kano a matsayin shi kaɗai su mukabala da shi kamar ta ga darajarsa ne Eh. da haka yanzu a matsayin tuhumar sa ake ya zagi annabi ya kare shi a ma'arabi na tuhuma wannan kuma abin da dattamar ya faɗa kamar yadda ya buga misali da yusuf ali a baya eh. ya ya kawo wasu abubuwa a lokacin da aka yi zama da shi ga malamai hmm. ba mukabala aka zai ba ya faɗi wasu abubuwa da ake tunanin ridda ne fita daga musulunci ne ya kare kanshi. Kuma tun daga lokacin matsalar ta mutu. na'am Na'am. Kuma sannan shi wanda ya sauka kafin wannan jini ya aure zaki ne ku? Eh, a ba shi ba Wannan ya suna shiga malar Malam Yusuf daga kasar eh, suna shi na ah, Libya ne. to yana bibiyar abubuwa gaskiya ta yadda kaga ya gane cewa dr gumi yana kaduna eh. ya gane cewa malam gaurawa duk cikin kwamitin da aka saka wajen wannan za su ya za a tattauna a abdalla zaki eh abdalla zaki zaki na'am eh, eh zaki to ya gane cewa kuma Malam abuwa yana cikin waɗanda suke jagorantar wannan abin so kaga da shi malam daurawa da dokta su ne suka fito saraha suka ce ba sa goyon bayan ɗan zama. amma shi dakta ahmad bamba eh. bai ci irin goyon bawa inda ma kawai ya ce shi yana ganin ga yadda kamata a yi zaman. Sai da haka mutane su gina ya masa abubuwa. Sai maganan shi wannan ɗan uwa mai tambaya na ƙarshe da ya tambaya. Eh. Me ya tambaya ba? Ba, ok, za mu ɗauki tambayan su. Ah, ok, wanda ya tambaya. Shi magana ya yi. Wanda ya tafi. Wanda ya magana ya ce wai ah, yau an ce za a tugume shi ah, za a zauna da shi kawai a tugume shi ne kawai aji shi gaba. to yanzu malluman da za a jawo su me amfanin su yau in ya zo ya magana ya zo ya magana shi ya gwada oke eh, abin da kuka faɗi nan gashi nan gashi nan cikin littafin ku gashi nan wai akalla a ce wai yana nan she ya nuna muku cin kuɗa gashi nan yanzu in ya tashi yanzu kuna muku ya tashi ya wuce yanzu malluman nan ba za su iya su challenge shi masa haka ne ko ba haka bane yanzu nan ce za ta kuma shi ya nuna kawai ya wuce ina ganin ina ganin inda ya san yadda ake tattaunawa ta ilimi eh. amma arabi kuma da bai kamata wannan magana ba saboda yanzu misali ayoyin da na kawo cikin suratul azab na na kuka misali da su eh. sai aka samu wani zai alqur'ani qur'ani ya ganganci sai ya ce gashi Allah ya fassara ya faɗi cewa annabi yana koyin wani abu a sa wal iyazu billahi kuma ne na munafunci ko na san matar wani kaga idan muka zauna da shi muka tuhumce shi muka ce ka zagi annabi shi bai zage shi ma eh. aya qur'ani ya gani sai mu ce to nuna mana a qur'ani inda Allah ya ce annabi ya buye munafinci kusan mata wani aran shi na'am in ka nuna gurin ba tuhumar da aka yi masa yayin da ya ce akwai aka ce ya kawo abin da ya faɗa babu kaga tuhumar ta zama gaskiya kenan okay na'am okay saboda haka mutane su yi hakuri hmm. a abin nan za a yi shi a jira lokaci na'am a wanda ba a yi shi ba an aka tattaunawar ita ce za ta yanke hukunci ga kowa kowa ya san matsayinsa na'am eh na'am na'am masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi zaki sannunku da kuka sannuka dai kola sunan ka daga nake kira kola ina tuna na kamar ina cewa daga uk ok malam kamar da kasar uk so bismillah Masha Allah a tambaya na shi ne na ji bayanin da malam da suna yi duka to amma ina son don Allah da salware ni ina karin ya so zan ajiye ya bada ya bani ya so ya bayani kadan ya saurari wancan ya yi maganganun shi duka to ne gaskiya ina cikin masu ra'ayi da shi abdul jabbar na fara. abin da yake faɗi na da shi dari bisa dari shi za wanda zama na ji daji sosai sosai sosai allah ya fi ya fi ya zama madara waje na alhamdulillah saboda mun kan gane gaskiya to shi ke da malam malam kamalu alhamdulillah malam kamalu tambayi malam ne shine malam kamalu malam kamalu ji magana iya kuri ji sannan iya kuri iya kuri wani ya hakuri kafin ka fara magana tunda baka riga ka fara ba hmm. tunda ka ce kana da ra'ayi da mai jabar abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari haka ne ka yarda da shigo to da Allah kai haƙuri hakuri in ka gama tambayoyin ka kai ma ka sauka zan ma tambaya ɗaya to masha Allah babu damuwa to bismillah malam kamar hmm. um tambaya na shine um na ga da shi shek asali sunna na cewa kamar da abu da su malam azuwa musa hmm. dukkan su suna cewa kamar wai na ga masu tambaya na tambaya za a zamna ba su yadda su ce ga wanda za a zamna da shi to tambaya na ta farko ne. yanzu shi shek asali sunna na muna kallon debatin da ya yi wa kan wanga platform yanzu tsakanin shi da Allah da annabi da shi ya zo ya yi magana mutane suka tuhume shi shi aka ce ba za a zamna da shi amma aka ce ba sa kuma sai mugun da za su zamna saboda kuma a san duk na da zamna da shi ba su gana ba kan saboda abin da shi abu ke ba su sadi ya kai shekara biyu ko uku yana faki suna da yawa ya kamata ce za mu kumna kan magana kaza da kaza da kaza da kaza ne ta ake koyewa in dai mun ne ba shoron zama da shi ake yi ba ya kamata a so da ni da fili abu kaza mu tuku kaza da kaza da kaza idan za mu kunna misali ko kuma a da malami kaza malaman da suka je wajen gwamnati suka kura ma mutane wuta aka zo aka ce ya fara karatun nan in dai za a bi adalci dole su ya kamata su zo kuma ni ina ba malam ra'ayi shi abdul eh, jabbar in dai ba su za ka musu ba su yara yaran na saboda lokacin da shi yake karatu da wani musulunci lokacin da they wani nowhere to be found su yan tijjaniya da kansu lokacin da aka zo ake cin zarafin malamanmu shan kabu da shi yaje ya kirawo shi ya zo ya yi musu a lokacin da kuma almajiran shan arboki yaje ya kirawo malam bijama ya zo ya masa fada sai ya kira shi ya zo ya tsaya mai ya tsaya lokacin da yayi ake yi zala da suka wa kama, Allah na kuma Allah na sama Allah na sama shi Abdul Jabbar shi ne wanda aka kira shi ya zo wannan kwarai to lokacin na ina shi ce ne kasin nan malam na cewa shi a fadan su a sadi su dana cewa kamar tsakanin shi da Allah da annabi na kamar almajirin sai Abdul Abdul Jabbar na cewa zai su da ya sa shi ma bai amsa kiran shi ba Mm. ya kamata ce ya amsa kiran shi ya kamata sai abu jama'a ya amsa kiran shi ba wanda suke kasa da shi mm. ni yanzu ka sarki ba da yi eh, a ce wani kai ka yi kai aka yi kai ka yi ta Baka ce Profesa Wakari ba, ce Sheikh Ayar Bauchi ba, Eh, eh, to ka ba saboda shekara nawa kuma yana cewa da tun debate wani kuma debate ba malami su shi rijiyar lemu da wajen debate tsakani da Allah da yawan debate kan da ake kai ne wani da wa malami su sun yi da ke gwada mu daban da shi da shi a duka da su kan podium da wajen debate amma tsakani da Allah duk da suke so ne debate ne da za a yi ga ya kamata su kuma malamin da suke da tura wutan nan da lulayi da azumi dai adalci ne su ya kamata su fito kuma sannan da biyu a ƙwariyar a gwada su da wancan duki za a yi. Hmm. Amma da aka kawai sai da zuwa sun kawo shi da ba inda ya magana wani shekara biyu uku. Da hmm. duka kuma wani magana da ba shi ake maka wanda suna da yawa. Kuma sannan ya koyi wasu sa'addan da ake cewa yana zagin nan sai zaki. A bai da abin da shi a da ta ne ce ba ba su da jisu a kan yaro. An shi ta bila din ba magana shi zama gaskiya. Sa'addan ya koyi sa'addan da ya Yanzu sarki a wannan nake kamar har yanzu bayani yi yana so in san mene ne tambayoyinsa shekarun nan tambayar nan tambaye shi ba da ke yana tsakani da Allah ne ba ya sanya yadda mutane ana mai rashin adalci fili fili tun zargi an kasa sani kuma malaman da muka ce suna gudu gudu suke yi wallahi gudu suke yi sun ce ba gudu suke ba ya kamata su fito su zanna su kare al'ummar annabi su ce su kare su zo su kare annabi amma gudu suke yi mun yadda shi yasa malam jabar ya zo ya difetti kan mun san man shaƙa rubuci ƴaƴansa duka a bisan qur'ani ne sannan ko mallum ma ne ƴaƴan shaƙa rubuci ka gaba gaba ɗaya sai shaƙa rubuci ya aika a kira malam jabar ya zo ya din shi kan ƴaƴansa da ka fara bibiyar kesin da duka kai da duke tara zuwa uku ba mu kuma muna bibiya ya tuma muna bibiyan bawa a a a batun kesin yake magana amma shaɗa rubuci wannan gidana ne tambaya da yaushe na au duk da matsalar kuke ne bai kamata ka kama shi amma tambayar da za ta masa shin wannan wani ne ke ba shi labari ya rike shi a haka ko a shi ya hankuri abin abin da ke kaga magana da kai nan babban abin da magana da kai nan babban magana ne amma kai baka sani ba shi yasa nake tambayanka wannan magana da kai nan na batun shi ɗayar bauchi gaban ka aka yi ko wani ya gaya maka kan mu kowa duniya ta ya san ɗayan shi ɗayar bauchi manyan malluma ne hafizan Kur'ani ne shi ɗayar bauchi ya kasa saka ɗan shi shi ya aika aka kirawo malam jabbar wai ya zo ya dikkan shi ɗayar bauchi don Allah gaban ka aka yi ko dai kaji ne to Allah kuma da fara a ƙarshen maka sun zai zama maka rikici amma Allah ya kaddara so ko a rikici ka zai ku wannan kilifu wanda muka ci in haka ne mu tsari da shi Abdul Jabbar yace lokacin da ake cin zarafin jantar ku sufaye wa aka kira wa ya zo ko da defendi shi ya ka kawo ko a rikici kilifu ah wai wa da kira amma bai kai kamar shaidar bauchi ya kirawo shi zo defendi ko ya ce shaidar bauchi shi ya sani ya ka sharɗa rubutu ai da ka misali ina zuwa sarki ko da bai bari suna fili fili bane amma ka san da wanda yake nufi saboda ina zuwa ko da bai bari fili fili to sunan shi shi shi amma da ke mun mun san abin da ya faru ko da magana kinga wannan ciruwa ko ba akwai kura me yasa nake faɗa haka akwai kura kaga shi a shanar bauchi fa bauchi yake Malam Zubair yana Kano, kuma Kano kuma akwai khalifa na Tijaniya Sheikh Isa Rabiu. aka ce shi ba wo, ka ce shi ɗayin bauchi. Eh, na sarki ba haka abin yake ba. Wannan Na'am. Kola ban ka shiga. ko naji, to naji, naji. kama biyu amma ka kamar shehu eh, usman tawus eh, eh, shehu yana aikawa a kira shi ya zo wajen maulidi yake bauchi ke kira shi Kola maganar ka ban ba duniya gaskiya duniya gaba da ban taba ji ba. Ah, ban ce sai na ce zama ina kuri kola kaga kaga ina kuri. Yana YouTube kai ka sayar yanzu gano ba za mu ajiye ka ba kai ka kan na ka sayar mini yanzu gano mu ji.

yan tijjaniya na shirya maulidi ka iya ganin yan kadiriya yan kadiriya na ishar ka iya ganin yan tijjaniya musamman a garin kano to a lokacin dan yan tijjaniya sun shirya maulidi abu jabar ya ji ai ba wani abu ne dan ɗan kadiriya sun shirya maulidi an ga dan tijjani a jawadan ba wani abu ne a shai ba wane ba wane yake nufi ba wo? wai da ɗan izala ai yanzu ba ka da ya kawo eh wai da ɗan izala suka tubube shan tsari boci suka taru suka tsari boci magana ce ya ji daga bakin malamin shi sannan sai kuma ya kai tota wanda ya kamata a jita daga bangare biyu ne Abdul ya ba da labari ya ce 'Ɗayan rubuci mana ɗaya rubuci ya gayyato shi ya kare Tijjaniya. Ɗaya mana 'Ɗayan rubuci yana da rai sai a tambaye shi. Kun yi haka da mana Abdul Idan malam ɗayan rubuci ya ce eh sai yi haka ya gayyato shi to kaga. Ah, ah, ah malam sun da bai ce ya jibo. Ah malam sun da bai ce ya jibo. Wani a tambaye malam ah, Shek Ɗaya rubuci an yi haka ko ba yi haka ba.

kola ya kuri na zuwa eh, za mu kira gidan shaida bauchi yanzu yanzu nan eh, za mu kira gidan shaida bauchi yanzu yanzu nan yanzu akwai magana eh wannan abu na nan ba mu sani ba to yanzu sai ba ka sani ko ya a ah, gaskiya ne ba na mu sai an san to ana mutum sai da shi Na'am shehu, na'am shehu. Ka kira wayan an dauka? A ah, muna kira ba dauki ba sannan. Ka ci gaba da tirayin ka zo ka ci gaba da tirayin. Eh to. Zan so zan ba shi amsa amma da Allah tun da ya ce bila ya gudu da abin da Abdul Jabbar yake faɗa. Eh. Zan tambaye shi na tambaya ɗaya. yana ji na ina ji ina ji ba da haka da shi Allah shi ko sai dan Allah malam hadisin da yazo a cikin muslim da bukhari wanda wata mata cewa kala anas anas ya ce ja'at mar'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'ridu alaihi nafsaha wata mata ta zo gaban annabi tana wa annabi karkata hmm. shin kalmar ta aridu a wannan hadisin da bujabar ne a ya kwarkwasa shin larabcin haka yake ko shi ne fassarar haka Yake eh, ai malam hadisin ai a cikin kada sawa da aka yi hadisin ɗaya ne shi hadisi ɗaya ne. Ko hadisi ɗaya ne. Mun faɗa yanzu idan in ƙarasa ne in ci gaba da jan baƙin kai kawai mutane fassara. a hadisi nake ai akwai wanda ta ce da wanda ta ce kama hannu annabi ta je annabi ya jiya daga bukata wani bukata a kusa mishi shi sai abu gaba korewa yake ba tabbatarwa ba shi ai ka tsaya mana ai ka tsaya eh, yanzu ai kalma ce na fara tambayar ka kafin in je kai kamar da zai kai inda ka ce ka yarda da abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari ba bane sarki na'am sarki na'am na'am shi yace mu je korewan yake yi ba tabbatar tabbatarwa yake ba maganin cewa ta zo tana farkwasa gaban annabi shin wannan tana farkwasa haka larabcin yake ko shi ya fasara haka masu kira don Allah ku daina kira kuna lissa ina son cire number malam ya ku bismillah to mana eh? na tambayan ka kwashin kola eh, ina ji na rika ji hmm, hadisin haka yake kafin ya kore cewa abin da aka jingina wa annabi ba shi da kyau da ya ce ta arijo alaihi na sa'a tana wa annabi tabbata larabcin haka yake ko shi ya fasara haka ya fassara haka yake haka yake yadda ya fassara haka ya fito ina so ina so ayar da ta zo cikin suratul baqara ayar da ta zo cikin suratul baqara da Allah ya ce wala junaha alaikum fima aradtu bihi min khidmatin nisa'i da Allah yana so ka fassara min wala junaha alaikum fima aradtu bihi min khidmatin nisa'i ina jin muna jin ka fassara mana eh madalla kadan da yake ina saurara da ina juwa shi da madalla na zuwa min ba daga baya ne shi na kwanciya shi ne nace inda ka ce ka san abin da ake ce masa kwarkwata kuwa eh da kace shehu wai ka san abin da ake kira shi kwarkwata ya da ce ma kwarkwata shi fassara min shi wato ka ga matsalan ya kai fassara da hausa ba kama gane hausa ba kuma kace da abin da ya faɗa daidai ne kayan da shi shi yasa na ce yanzu faɗin Allah a suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da biyar ko ɗari biyu da talatin da biyar da Allah ya ce wala jiran alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i ina so ka fassara mu wannan ah, ayatin da ka dani an samu ko to shi kenan dan eh, kola ah, sai a sai da ah, a ya kuri eh, ya mun samu mallam Malam Garba, Malam ina kan live video, ina kan live video. Ana ji ana ji na anan, kowa na jin ka anan Malam Garba. Sakani da Allah da Annabi muna son kai muna gaskiya abinda ba mu sani ba don Allah. Domin mun san yau, yau a zamani yau, ba wanda ya kai closeness duniya ta taba ba ba wanda ya kai closeness tsakanin shi da shakayir bauchi da ya kai ka. kai ke close da shek ɗaya bauchi kai ke kai da shek ɗaya bauchi komai don Allah don annabi akwai wata rana ashe malam jabar yayi yayi wa shehu hidima ba ku gaya muna ba malam da jabar ashe akwai lokaci ashe malam da jabar yayi wa shek ɗaya bauchi hidima sosai ba ku gaya muna gaskiya ba ashe akwai lokacin da wai wahabiyawa ɗan eh, izala suka tashi wa shai ɗayar bauchi eh, suka yi fasa-fasa da tarika tijjaniya shai ɗayar bauchi ya aika aka kirawo mana Allah na sama eh, eh, ina zuwa ok wai kan batun wai kan Allah na sama wa shai shai da bauchi da aka tugume shi ya kasa shai ya aika aka kira shi ya kasa ba da ce kasa ba ce yake ba ce kasa ba ok to shi kenan wanda aka tugume shi aka tugume shi shai ya aika aka kirawo a sunan shi nan bala ba ya zo ya masa yaki shin an yi haka ko ba ya ka ba shi ya zama ba shi ya abu jabar ba abin da ya samu da shi shi ko da kawo kansa gidan shi ba mu ga kai kanmu ba shai hakika akwai zumunta da girmamawa da soyayya tsakanin shai da da malam kusur kamar Allah ji ta amin malam nasiru da shai da rasu da ma'amala sun yawon ya da addini tare da lokacin shi ya shugaban da shan ya yana da su shi ya kuma yana wakiltar Tanzania domin ita biya tare malam nasiru da kazi ya taɓa tasowa cin da zakar da zuwa a cikin shai kuma yana ma'amala da shi amma mutum da a cikin na fahimtar oh Allah network dala direct kake kuran ka network bai tsayawa da kyau ya kuri malam garba muna son mu ji komai dalla dalla Malam Garba na ji kai wani magana da zo da ka fara ka ce ma ina son ka ta magana ka ce Malam Abdul Jabbar abin da ke kawo shi gidan Sheikh Ayar Bauchi yana zuwa gaisuwa ne kuma ba ta oh Allah networking ka ya kuri ina ni na ji ina son fassara musu kace lokacin da yake zuwa gidan ba fara samun sabani ba saboda akwai alakan kirki tsakanin tijaniya da kadiriya ok akwai networking ka ina ga da ka gyara tsayuwanka da kyau direct na call ka maganar ka zai fita amma ni ina ji yana cewa akwai kyakkyawan alaka tsakanin shai ɗari da baban shi malam nasiru kabara akwai alaka mai kyau ya ce eh. duka ana tafiya ne na sufanci na ɗarika na sufaye akwai girmama juna a tsakani. Ko kuma shi mala Jabbar da ya taso da aka fara da awon haɗa kai ana yasan wato a lokacin ana faɗa da wahayawa, duk da kowa ya sani a Najeriya wanda ya fara daga yatsa ya yaƙi wahabiyar da shi yaƙi da wahabiyar da shi a shi ne number one sunan ya ya ya ya ya ya ya tsano a Najeriya gaba ɗaya. Eh. Ana jina? Ana jin ka. Saboda haka duk wani wanda zai zo ne ga awani a kan izala ko ya ci wahabiyar shi zai zai rufa ma shi baya. Saboda shirin ne ya fara yaƙan wahabiyar wahabiyar a Najeriya izala har ya kai matsayin ɗauke kai. To lokacin da ya fara taso ya fara da awanni. Ok, shi ya kawo kansa gidan shehi. To, amma, amma, amma magana da kenan shehi ya aika aka kirawo, gaskiya shehi ya aika aka kira shi zo yaki. Ko dai shi ya kawo kansa yanzu. To, um, um, akan shehi ya rasa wanda na su mai da martani ne mai zala a tun kafin ya haifa abin safar shi yake martani mai zala. to kola da ka je jiko. na ji ka ba da ki zai su ai kai kana kore wa kamar bai taba mai hijima ba kai kana kai ka kore kwata kwata. Ah, ah, ah, ya kuri. a kaka juya magana na kola ya kuri kai ka ce ana sai na ce maka. a a kola kola ya kuri kaka kaka bi wannan ya kuri. kai ka ce malam ya aika aka kirawo shi sai nace kada malam ke da yara duka hafizai malluma sai a ce wai ya kira malam Abdul Jabbar ya zo ya masa yaki to kaji wai malam Abdul Jabbar yana zuwa gida saboda eh, halakan baban shi da Sheikh Dahir Bauchi yana zuwa gaisuwa yasa lokacin kuma Sheikh Dahir Bauchi yana lokacin kamun a rabu abin da yake faruwa kamun a samu wannan matsala na safani dukkan Najeriya ana dunkula waje ɗaya ana tafiya ana yakan a gidan wajenci lokacin abin da ba cikin jarawa ne ba ma shi ne ba ana gayyantar sa maulidi kamar yadda ake gayyantar dukkan sauran malama masu son maulidi da girma ma annabi na'am ka fahimta na'am akwai maulidin da ba aka gayyanci shi aka gayyanci abin da ba lalle ne ka sai yara ba aka yi shi tare

ya ce na ji kace ni ai ba a kiyashe zai kai shi ya ki ba na ji a ba da na ce ba aka da mota waya muka yi da ya zo ya mai shi ba eh? ce da ya zo ya mai hidima ko eh ai ka san ko ma na bijira kai yau akwai wa'anda ke masa hidiman alakan tsakanin baban su da baban shi ka ka understand dina yau wai ya zo gidan shekara bauchi yana zuwa ne kaman ɗa kaman ɗan shekara bauchi

ko da mu ɗauke shi ma misali ban da ilimi she ina da yara kamar an zo za a min duka a gidana ina da yara da yawa kuma ga sunan manya kuma katatti jarumai she a ce wai na kira wani waje ya zo ya rama min wannan fada don Allah don Allah kola wanda magana yana shiga hankali kuwa ya hakuri A'a, na ki da kin san shi na ma da kin da ban eh batun ilimin to batun ilimin nan muke yi ya yi shau da rubutu duka gaba ɗaya hafizan Qur'ani ne ba shi yasa na ce maka kola Allah da ya ilimi ya ba ya yan sani wannan ba zai ba a ina zuwa sai abin da ake faɗa nan abin da Aa iya hakuri iya hakuri iya hakuri kola ba faɗa muke ai ga malasa da suna ya shiru yana kallon mu da kai abin ilimi ake magana iya hakuri iya hakuri ina ce da su ai ka ka san ni ma ya rike magana ma ai ka san abin da ina fatan ina ka san matsayi ina zuwa ni ba yanzu misali misali misali kamar a ce maka misali kamar a ce maka shek nasiru kabara kan kola da ya haka kola mana su labe ba ba da wannan karatu wai gaya maka haka wai ce maka shi ya zai mu tijaniya muna da tijaniya ba su wannan da muka san su wannan da muka san su mun shi muka san su ko nan ga muka sai ko nan ga muka san su kola ni ka ba mamaki yanzu misali a ce maka Sheikh Nasir Kabara shi a ce maka wai an zo an tugume shi sai a ce wai a'a wani ya je ya yi ya nuna ilimi wurin ya je kai ya da kai yara na shi oh, zuwa watan kai tun da malam ya faɗi na wata na ke a ne da ta babu da gaddama malam ke da program barin barin muna ji ka sauke shi ne sarki a ban sauke shi ne kan layi yanzu abin da nake so da shi abin da nake so da shi da Allah sarki a kalle shi yana wata kasa ne yana UK yana UK yana London shi dan Najeriya a kaman kaman mutumin gane ne ko Kola eh dan Ghana ne shi eh, dan Ghana ne kaga babban matsalar da ya samu ku hmm. labari ya shi daga bakin malamin shi yana da aminci kamar malamin shi ba zai iya faɗa masa karya ba hmm. to sai ya amintu da maganar malamin shi yana ganin zai iya karar da ita a ko'ina wanda kuma maganar ba haka take ba ni da yake magana ya Allah ku tambaye shi shekara nawa da Allah yana jiye karatu a Jabbar na ce to ya take ok wai shekara nawa kana bin kana bin karatun malamin ka ka yi tambaya mai kyau da nake bin shi abu da a takaice ina bin shi tun gana nake bin shi shekara nawa ba gana muka ce ba shekara nawa shekara nawa ni da dai izala ne kowa ya fi da da gana ba ko ko da kai kirista ne ko kan wasu a'a wannan muka tambaye ka ba kana bin karatu eh, wai shekara nawa shekara nawa ba eh. a da nake bin shi ya fi shekara goma sha biyar ya kai shekara goma sha biyar da ke bin shi a ok ko shekara goma sha biyar kwarai ya kai shekara na turai goma sha biyar kan na bin shi saboda a ah, zuwa goma sha biyar kan kake bin shi kai kana gane shi yana Najeriya kan na kake bin shekara goma sha biyar saboda internet dai live video video dai zo da kan internet dai bai kai shekara goma sha biyar shekarar sanawa

ya ɗan ya ɗan ai ba ake oh, ba. Kola kai aboki na da wata da am. Na ce a bibiyar da kake yi na karatu ta daga kasa bai jabar ya taɓa mai raddi. Ba raddi ma ba ya biya ma karatu ne ba ka raddi ba ya biya ma karatu ba ya ma raddi ba ne. ko ya biya min karatu amma shi na isa ne yasa yake danna murya ta yana ba bani amsa ko ban isa bane na ji ya biya min karatu ko ai yanzu wannan kai kuma aikin ka da ba kai bane alƙalin da ko la yan kuri da zuwa ko la yan kuri o ta ya biya masa yan kuri wani karatu ya biya wani karatu ya biya masa yan kuri ya biya masa wani irin karatu ya biya masa ah, ah, kola ka ce kana follow malaminka ko ba ka ba eh, wani irin karatu wanne ciki wanne shan wanne ciki wanne ciki nake faɗa kana jin sarki nake cewa a lokacin da idan karatu ne na kasa kasa da zai biya mu ba mai dabar ba shi da ɗaliban da za su biya mun karatu ni na yi da kawai a kan ba Ana gani abin da ya kawo tsarki eh. maganar sa da ya faɗa maganar min ban isa ba to tun da har na kai matakin da zan yi karatu malamin su ya ɗauko muryata yana sakawa na yana dannawa yana min laddi to na isa wannan shine dalilin da yasa na ce a ɗaliban shi duk wanda zai yi magana isa in saurare shi ba malamin sabbin bai samu lokaci ya dinga danna magana ta yana bani amsa shi ya kamata in samu lokaci ya fito mu tattauna da shi mm. yanzu kai ka kare ka da Allah sai ya san ne gaskiya ai na baka da kai magana sai bari mu da shi sabon ko da kai magana amma shi so nawa ni ko kai na biya maka yayi ya na biya maka ba. ai bari mu faɗa maka amma kai bari mu faɗa maka dan uwa a nan shafin bari mu faɗa maka dan uwa Hmm. a nan shafin idan ina jin tsoron tattaunawa mutanen da suke shafin su za su hukunci ina jin tsoro To shi kola kun ji To kola mun Mana ya kuri da kuma bari ya sauka. sai da ya maganganun da ya zan ba shi amsa ya bani kowa ya kai ma ka sani mutanen da ilimi ba kai bane me yasa cewa kake cewa ai wannan ni abinda duk mutane ne ya kamata su hukunci na bar shi ga mutane su hukunci ba kai ma kola sai shi kirmin shi kan maka bari ya sauka ba a ah, bai sauka ba bai sauka ba bai sauka ba dawo min da shi sarki magana a ah, ina zuwa kola ah, ni abin da sa da yace ya biya karatu da ina so mu gane wani irin karatu qur'ani ko dai wana muna son mu gane ne. Ka tambaye shi shi wani karatu ya zo ya Ka gane yanzu abin da za mu ce maka malam mene ne sunan shi ma? Malam Kamal ko Shehu? Malam Kamal da Allah shawarar da muke baka. Hmm. Ka ji kai kokari ka sanar da malamin ka farko tukunne ya koyi karatun Qur'ani shine background na farko wajen karatu. malaminka da zai iya jan aya wacce in ta kai layi biyu lafiya lau Kowa ya san wannan wanda bai iya karatun ƙur'ani ba ko kuma ya iya karantawa a duniya da sauran shi bai iya karatu ba yana bukatar bai je koyi karatu wannan shi ne shawarar da muke baka shi da shawarar da muke baka da Allah zan malam don Allah bari ko fitar da mutum da ke mace da shi to shi tun da a shi kola kola kola ya kola gaskiya kai bala wannan magana ga kola gaskiya ne bala da ba shi bane ba shi bane wannan wannan da gaskiya ne ya sosai kola magana gaskiya amma kuma ba na jin tsoron tattaunawa da shi kola gode kola kola ya gode ya gode ya gode yana ba ni amsa to na kai matakin yin tattauna da ni shi sa nace duk waɗannan ɗaliban ba zan saurare su ba masha Allah mun kai ne za inna yi zaki yanzu dai ga abin da nake so in nuna maka sarki na'am ga ya zo kan shafin nan ya yayi ƙarya ga shi na mun kira malam garba magana ba haka bane dama mun ce ai kama ya gudun marabbi yadda mai tarbiyya ita haka wanda aka tarbiyyance shi zai zama kwanan nan kuwa ya sani abinda shi mara bin jabbar ya faɗa a bayanansa ya ce a duba da kyau za a ga cewa hmm. kwamishinan ilimi ya yi bayani ya ce sa ake yi hmm. sai ga gwamna ganduji ya ce a'a wannan maganar da ya faɗa ƙarya ake yi akwai yaudara a ciki na'am ba gaskiya ba ne hmm. an yi haka ko ba haka ba an yi haka na'am an yi haka ko ba haka ba an yi haka na'am to eh an yi haka an yi haka sarki ko ya haka ba an yi haka yanzu da Allah bari sake tura maka wannan bidiyon yanzu da hmm. kunnawa mutane su sake ji shi ya sa ka ga tun da shi malamin ya saba ya kuntuka na ga wani na cewa duk wanda ya ce malamin sa ya karya su ma sai sun ce ya yi karya ka ce wani duk wanda ka san ya karya ka ce ya karya ya ce ne matsala ko ba matsala ba ne a jama'a jama'a jama'a mai cewa ka ne kai hakuri gaskiya mu ba mu ce malamin karkara wanda ya kira da ya ce haka ni na gaskiya ban ji ba ji bakin malam Abdul Jabbar ba ban ji ba wanda na ji ne gaskiya da muka kira eh, ya sa kai kai da kake cewa haka ban gan ka bare ban san ka bare amma kai kuri ba mu ce malamin ka yan karya ba ai mai karya mai karya Allah <laughs> Allah ya sani gashi dai mun kira dai malam Garba an ce wannan abu bai taba faruwa ba To da Allah kun na shi ji abin da Ganduji shi ki bayani. Hmm. Shi ma Ganduji ya ce akwai ƙarya a cikin maganganunsa da yaudara. Shi ne shi ma wannan yanzu nan ya zo mana da ƙaryar da kuma yaudara kun na ji. ya excellency kaji kalaman shek abdul jabbar dangane da matakin da ka dauka me za ka ci babu shakka na ji tafazin shek abdul jabbar a kan mataki da gwamnati ta ɗauka. gandu da ke magana ina kuma muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa misali da ya ba da cewa wai kwamishinan ilimi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta tukar ya yake kwamishinan ilimi bai ce an zalunce shi ba kwamishinan ilimi ya faɗi tarihin wannan fili kuma ya faɗi gwamnati tun da kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili saboda haka gwamnati ta yanzu dama ta tarar da wannan fili kwatacce ne yana hannun gwamnati gwamnati ta gina makaranta saboda al'umma su sa su a makaranta da makarantar nan ma makarantar mata kuma ta koyar addinin musulunci ka ji wadda wannan magana take amma ya je yana cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai an zalunce shi muna so ya sawo mana wannan lafazi da kwamishina ke cewa an zalunce shi kun ba ta yayi yi ba da kenan na biyu mun ga bidiyo yana cewa duk wanda ya taka wannan wajensa a yanka shi duk wannan bidiyo kuna cewa a yanka a yanka a yanka to wannan hanya ce ta tarzoma hanya ce za ta kawo tashin hankali a lokaci a idanmu mun ga lokacin mai tatsi ne mun ga irin abubuwan da suka faru a idanmu a yanzu haka muna ganin abubuwan da suke faruwa kan boko haram saboda haka mun san abubuwan da suke faruwa a kaduna da zaria gwamnatin jiya kano ba za ta iya irin wannan tsari ba saboda haka mun yi ne a kan kare al'ummar musulmi na jihar kano da ma najeriya ga baki daya mun yi ne ba don san kai ba ba don son wani abu ba mun yi ne saboda yawancin al'ummar jihar kano musulmi a jihar kano a yau sun damu da irin lafazozin bakinsa gwamnati kuma ba za ta yi shiru daga cewa ya kawo rashin zaman lafiya a wannan jihar tamu ba gwamnati na matuƙar kokari da cewa ana zaman lafiya a wannan jihar tamu saboda ba za a bar mutum ɗaya da waɗansu 'yan tsirari da yake cewa su je su yi rijista su je su yi rijista ai wannan fagen siyasa ne mu zo mu buga mu gani yana ganin dan yana tara waɗannan mutane ana musu tafi yana zato shi wannan mutane gare shi ya je su je su yi go mu ma yanzu haka ba muna rijista a yanzu haka ya je ya rijista a zo kuma mu buga mu gani ai Allah yana bayan mai gaskiya saboda haka wannan mataki yanzu muka fara in dai zai kawo rashin zaman lafiya a jihar Kano to muna tabbatar masa cewa yanzu muka fara duk wani al'amari da zai kawo na ce rashin jin daɗi a jihar Kano gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ba. Kamar yanzu menene mataki na gaba an ga ka kammala taro da malamai amma ba a ji wani tartibin mataki ba. Kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai ya faɗa ai wato hukumar jami'an tsaro ai suna bincike akan labatozinsa da kuma sauransu. saboda haka za a ga matakan da za a ɗauka nan gaba a sakamakon yanzu umarni da aka bayar za a ga zai bi wannan umarni ko ba zai bi wannan umarni ba yana ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka kuma bayan haka ai za a saurara a ji mu dai abin da muke cewa ba za mu bari mutum ɗaya ya jawo wani rashin zaman lafiya ba a wannan jiha tamu. Wani kuma gwamna zai ce wani abu game da korafin da yana cewa gwamnati ta ki yadda a zauna da shi ba take faɗa ba. To za mu gaya muka yi darasa. ina gudun ta shigo nan ya zauna da malamai abin da ya faɗa ya zagi malaman gwamnati ce ta sa shi yayi mu abin da ya samu kai goya ce sun wanda ya je mana a yanka shi a yanka shi a yanka shi haka nan kuma ce ka dauka ne zaka ci in cewa na ji akwai yan siyasar da ba sa bangaren sa ji abin da shi mai girma ban ya faɗa kuma ya kalubalance shi hmm. yace wannan lafazin da yake kwamishinan ilimi ya faɗa hmm. ƙarya yake in akwai inda ya faɗa ya kawo ba ya kamata ya yi su ce su malamin su su kawo inda kwamishinan ilimi ya faɗa da lafazi mun ce an zalunce shi da Allah ka duba ya ga na tura maka wani bidiyo yanzu eh. za ka ga shi ne magana da shi kuma ya faɗa daga bakin shi shi wannan da ya zo ya sauka hmm. malamin ka wanda a kwanan nan waki ya nuna cewa makaryaci ne kai ma ka zo za ka wa mutane ƙarya yanzu Hmm. kuma kai ne kake da bakin magana ka ce ga abin da malamin ka ya faɗa dari bisa dari ka yadda eh bidiyon da zo ba a ka zuwa a gani na sake tura maka wani bidiyo yanzu ya zo okay din ya zo ba zan sake tura maka ya zo ba bari sake tura maka da nan balin tura maka okay gashi nan ya zo duwa a gani eh ya zo a gan shigo eh ya shigo to duwa a gani ni dama na fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina ga malaman na musu batun albishir su jira da ta tafi a kusa waɗanda za su hana su bacci za a ci gaba da wa'azi kenan ko kuwa an kafa a'a gwamna ya ce ba zan wa'azi ba ta zan ci gaba da wa'azi kawai ni abin da nake faɗa shi ne gaskiya ne mataki ina ce musu magana ce ta shekara biyu ku je ku yi rijistar zaɓe kawai shi kenan in da gaske kuke ku je ku rijista zaɓen ku ya isa ku sauya gwamnati kawai magana ke. to malam zai fito da ne. a'a ba zan fito ba amma na san za a samu masu adalci za su fito waɗanda za su yi mana adalci mu ba su a su yi mana adalci su ma kuma waɗanda suke mana zaluncin ka ɗanɗana kuɗa su insha Allah ta'ala akwai hira da aka da kwamishinan ilimi a daren jiya duk mai sanya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci ba kirin ina ba shawara ya je sauraro mai hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo za a ya faɗi ko waye a karkashin ruwan abu da ake mun kuma da bakinsa ya faɗa ya yi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake ko ba bisa ka'ida ake mun abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatu na taro na na hatima da nan sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙi na da al'umma da lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke gaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na ina cewa wanda ya kusa ji amsar wannan tambayar ya je wa nemi wancan program don magana da yawun gwamnati shi ya faɗa da bakinsa ga waɗanda suke da abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake min ba bisa haƙi ba to amma gwamnatin ta zarge ka da cewa kana kalamai na tsundiri da kuma waɗanda ba su dace ba a tafsirin wanda hakan ta da zaune tsaye ne da kuma matsara bana da zama. <laughs> da sauka maganar tsundiri ita gwamnati a layin ilimi ciki ko layin addini ya za ta gane ne kalmar tsundiri mace abin da yake haƙƙi na addini ba ta ya faɗa kula tu kwamshi shine a tsanin da su mu zauna tukunna su tabbatar da laifin sannan hukunci kuma biyo baya daga gwamnati yaushe ta haɗa mu muka zauna da su ta gane cewa abin da nake faɗa cin zira jama'a ne karke bayani da hujjoji na su za su tabbatar da cewa abin da nake yi nan cin zira jama'a ne kuma gaskiya ce nake faɗa kuma wannan ba da gwamnati za mu da su malaman nan za a yi wanda bata shirya an yi wannan ba hatta zartar da hukunci daga ɓangare guda saurara ɓangare ɗaya sai hukunci ce wannan wannan da sun da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba tun da a kan wannan irin amma ana cewa kamar kana sotanci da sahabbai ko kana zagin su wanda a cikin ya na so saran musulmai da yawa kan ko kaɗan ina da fito da wasu hakikoki da suke tona asirin maƙiya ma'aiki da suka zalunci shi suka zalunci ahalinsa suka kuce-kuce addini suka ɗora mu kan wani abu daban musulunci yana wani gu muna wani gu kuma in gaske ne mu za su gudun mu zauna da su su kawo kwatancin da suke faɗa a bijirawa kan bisu ina kwatancin babu har yau ba zai kawo shi ba sai da a magana mai tsayi da mai ta awa ɗaya zai ɗauko sakan biyar ko sakan goma ya za ka fahimci magana da ake ta awa ɗaya ko biyu a sakan biyar haka nan babu wani ɓatanci ɓatanci yana cikin bukari shi ya rubuta ɓatanci musulun da sauran marwata da sabta annabi zo al'amura waɗanda kuma ba a kada ya ke ji ba mabautan musulunci na fito da suna ta musu addini ko ba a iya tarar su wannan shi ne hakikar abin da yake faruwa an wa annabi sallallahu alaihi wa sallam batanci ni kuma ina kokarin rushe da ingiji da gyara wannan barna da aka yi sai yanzu ta an dakata ya kai ne za ka yi na gaba to shi dama ai kamar da na sha faɗa wa 'yan uwa ni ina da ayyuka da yawa kusan dama mutane su suka matsa min kan lallai suna da sha'awar in ci gaba da bijiran musu da karatu duka, amma a waƙiya da gaskiya ni dama na fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bikin albishir su jira tattafai a kusa waɗanda za su hana su bacci. a jira littattafai da za su hana bacci nan. ni yanzu kaga muhallin shayin ma da nake so abokan shi hmm. Ka ga magana ce ya fahimta gwamna ya ce ƙarya ke yi idan akwai inda ya faɗe ta shi kwamishinan ilimi da lafazin da ya faɗa ya kawo kuma har yau bai kawo ba kuma ɗaliban ba su kawo ba hmm. to shi ne dalilin da yasa kaga da na fara karatu da zama ce maka duk abin da ka ɗauko shi wani ya goya maka baya tare da shi wannan da ya zo hmm. wannan abin da aka ce ƙarya malamin sa'i ya kawo ba zai iya kawo ba amma ka ji ya ce abinda malamin sa ya faɗa ɗari bisa ɗari ya yarda gaskiya ne to idan malamin sa ɗari bisa ɗari duk abin da yake faɗa babu kuskure a ciki me bambancin malamin shi da annabi me bambancin su annabi da abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari gaskiya ne da abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari gaskiya ne bai yi kuskure ba a cikin abin da yake faɗa kaga ai tun da ya ce da bukari da musulmi suka dingina wa annabi batanci ku to sai a zaunar da shi sai ya nuna batancin da bukari da musulmi suka wa annabi shi kenan ai magana ce ta sauki amma abin da nake so shine bari in ba da amsa akan maganganunsa da shi wannan malam kamaru yayi ya yi maganan abul fatih to ni ban san yaushe abul fatih ya yi magana ba na'am sannan ya yi magana kai kamata ya jira ya bari idan mal abul ya zo yana da karatu sai ya tambaye shi na biyu ya yi magana cewa ana ɓoyewa ba a so a bayyana waɗanda za a tattauna da su eh. ka fahimta akwai bambanci tsakanin tattaunawa a nan shafin hmm. wanda ka ga sanda kake ingarcin ɗinsa ya zo inda ya amsa ai za a yi promo kafin ranar da za a yi tattauna da shi ai mutane za su yi sani ai akwai bambanci tsakanin abin da gwamnati za ta yi da kuma ɗaiɗaikun mutane ko masu da bambanci akwai bambanci na'am suna da bambanci na'am shi yadda ga ko sanar da muke yi da aka tashi sai aka zahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba asuba aka bayyana duka hmm. la'asar da azar aka ɓoye duka hmm. magariba da isha'i a bayyana wani gurin aka ɓoye wani gurin duk a nuna maka cewa kowane abu akwai inda ya kamata a ɓoye shi duka hmm. akwai inda ya kamata a bayyana shi duka sannan akwai inda ya kamata a ɓoye a bayyana hmm. sannan magana ta biyu da ya yi cikin maganganunsa da yake cewa wai ana an ɓoye ana cewa ba a so a a zauna da shi wannan na ba da amsa eh. kaga ya kawo magana malam alaƙa da bauchi wanda wannan kuma dama yana kawo ta na to wannan kuma ni shuru zai yi ku ya kamata kuma shi amsa kaga adalci na abin da ya shafi irin matsalolin nan yanzu idan za a yi maganar malam ɗahi da bauchi ni ba ni bane wanda ya kamata in ba da amsa a kanka na'am ko ba gaskiya ma na'am sannan ya yi magana me yasa ba mu amsa kiran ɗalibai shi ba to barin faɗa mai idan yana so ne cewa na faɗa mai ai ka ga nan dan kuwa malam sa'udu ya faɗa ce dalilin ma kai shi a sahabar kafi saboda ni ne saboda kai ne gaskiya ne ya ya faɗi kan wannan shafi gaskiya ya faɗa haka ko na'am to shine kuma ya faɗi cewa abin da yasa aka kawo aka kawo shi lokacin karatu ne aka kasa min raddi mm. haka ya faɗa ko? na'am na'am tun da na kai matsayin da zan yi karatu a littabar ya ɗaukar karatu na da kunna ana jin murya ta ya na amsa hmm. wannan shi ne dalilin da yasa na ce to shi ɗaliban su su yi hakuri shi je wannan ya samu lokaci mu tattauna da shi to masha Allah shak malam abdullahi eh, zaki ya zo wai kan maganar karkace na zai shigo ciki Allah ya kara fito da wannan shi wannan da shi yana yi ah, malamin alhaji kuwa? ni ne magana da kan a fadi shi ne da zai ke shi shek tsaro da shi ne zana yi eh. ana tura ku da kira ya bada hali ka ta kama almaji almaji shi almaji abu da ya bada hali mm. saboda ni wannan magana ina labari na ji da kuma nan wannan gama shi ya bar biyan abu abu sabar da duka kuma mm. ta shi malami shi wannan mutum kana wani abu sabar saboda ina tunawa sosai lokacin da wannan abu ya faru tsakanin yan tafiya da kadiriya ko shi kadan da yan tafiya da kafin jama'a na'am da yake da tunu ya zo ya rabu ya zo ya rabu kan afirka sai ya gama yan tafiya gaba da ya yi kansu hmm. sai su abin kaɗi da da ya canci malum haka ta kama ya raddi hmm. sai ya kawo da tun shehu ibrahim zuna ya ce yana wuri ma shehu ibrahim raddi ya kawo magana yana wata biwa to lokacin da ya ke zai fada kuma yake nufin magana cewa shehu ibrahim bai da wani alfatan kama ce wura kama kan al'umma mm. shi wura ba kan al'umma da sarki da cikin wannan magana ne sai ke cewa kaman ba lokacin da yan yana eh, suka ta al'umma yan kafin tarika shi shehu ta yi goci ya kira shi yake ga suna suna suna sun tura su lungu ko da bani amma yanzu sannan kuma shi ma ya fi da diyan shi shehu da dayar ya fi da diyan shi yanzu ya rufe tijaniya hmm. amma shi da zai rufe kadiriya a ah, ba tijaniya ba kadiriya shi na shi kadiriya amma shi shi na rubuta ya fi da shi ya zo ya rufe tijaniya na'am kuma ranar almajiri almajirin abu jikar ya ga juya ya tafi magana ya juya bin nan ya zo yana cewa an kira abu jikar ne tabbatar da yanzu eh, kaga eh, sarki zaki na'am na'am shi kaga nan kaga na ga wani hikima kuma guda da mallumin da wayan su da yake mu arba muna baya muna bu baya a zama a zama da shi to mu je kamar mallum su bari amma kaga mallumin su ke ka a zama da abu jaba ka fahimta su kuma guda ya su kowa fi kan mu dawo Allah hmm. kaga ya zo yana cewa ya yarda da magana abu jaba da dari kan dari amma an ta aya aka ta hadisi aka ce sai ma hausa ma da farko tun ta gudu amma ya da hmm. hausa na abu jaba da kasar da mafi kai su bai hmm. wato fasara da mana da bara ma shi da kashi bai sani ba amma soyayya ya sa shi yana yadda da shi mala nan ma bai fahimci ba amma ya yadda an aya da ko ayin da fasara magana da kuma da ko ba ne ko da na'am na'am amma shi ya yadda na'am wannan magana da ma Allah Abdul Hadi ya kawo mutane ba san marasar ilimi ba ba san menene ilimi ba ba san menene surutu ba hmm. sun kan baya su rubuta tsakanin magana ana magana hmm. amma ko dai ne an zama da shi to Allah ya kuma zama da shi a kunyatar da shi a kunyatar da shi duniya kowa ya gani abin ba da kan zai yi ba kar ya yake yin da surutayya hmm. bisa Allah kuma kare malam kuri kamar inda ya fanta shi malam mutum zai ke yi wuri na ka san malam ba kan fizuwa to shi kamar Abu Jabbar na muka tafi kan fizuwa muka san shi na muka na na'am na'am na'am shi kanka da kan fizuwa ka san shi kuma ani kuma na ne kusan wani ala albadu na da zo kallon abin abu da Allah ran nabi hmm. wani makaranta ne da karatu islamiyya har ya kare annan dai ita a ba shi da digiri ya ba shi da makaranta ne ya zo da kan shi hmm. wani littafi rubuta ba shi da firis Allah ba su yana su musamman nan na'am insha Allah na'am kuma mallam Allah ya yi mallam Allah ya kara mallam kuma Allah ya yi mallam Allah ya kara muna ya fatar mallam kan sunna eh, mallam mallam Abdullah zaki na gode ina maka fatan alheri mm-hmm. wato ka ga yanda sarki irin yadda shi wannan ya zo kai ta hakuri da shi ya faɗa ma faɗa. Saboda mu mun saba da irin wannan. Abin da fuletin da malamin shi ba zai iya ɗauka ba kenan. na'am shi yasa aka yi ta gayyatar sai ya zo zuwa hmm. na'am na'am na'am yawa sai da aka yanzu magana da shi abdallah zaki eh. a digiri da suka bashi yana ganin irin wacce ake bayarwa ni ma ana iya kila na alaƙa ne na'am shau za ka magana kowa Shau za ka yi magana kan programin ne. Masha Allah. So, a uh, Shek Mala Abul Fatai sai na tijjani yanzu. So, eh, bismillah Shehu. <laughs> To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shehu. Ina yi wa sarki zaki barka da wannan lokaci, ina yi wa Malam Musa Yusuf shi ma barka da wannan lokaci. Barka kai dai Shehu, barka kai dai Shehu. to masha Allah alhamdulillah a ah, wato na zo na tashi ina bin program ɗazu zuto bayan mun gama wazifa sai na tashi na je sallah na dawo sai na ji kamar an ce wani ya bugo ya yi maganganu na so a ce na ji me ya faɗa hmm. ah, kamar yadda shi malam Musa ya faɗa cewa maganganun da ya kamata a ce wasu mu ne za su zo su bada amsa to amma dai ban ji me ya faɗa ba da kila ko a cikin program din eh, eh. an ba shi amsa abin da ya faɗa wai na'am eh, malam da jama'ar yayi wa tarika tijaniya hidima sosai wannan lokacin ku abul fata ya kira sunanka wai shek abul fata na kuke wannan lokaci lokacin duka ba ku da ilimi wai shi ne lokacin da yan izala suka tasar wa tijjaniya suka sa tijjaniya kwana sosai shashen ayar bauchi ya rasa ta. ya aika bai ce ya rasa ba wai shi ya aika aka kira mala abu jabbar ya zo ya defend tijjaniya ya kama ma tijjaniya baya to shi yayi wa tijjaniya faɗa har tijjaniya suka samu yancin su akan izala to lokacin ku na to to abin da yake a takaice wannan magana ce da sun dade suna faɗanta kuma kila shi wanda ya bugo magana kila yana lokacin da Abdul Jabbar yake tantanta shi yadda a wasu ma kila yana cikin halin yarinta bai sanya a kai tsayin abin ba kawai dai ya shigo ya riske abin yanzu ne a tafiyar mu a Tijjaniya tafiya ce Allah idan mutum ya zo yana kan wani abu da muka fahimta shi ne daidai da addini a gurinmu to za mu dafa za mu rike hannun juna tare da shi a samu takatu a tafi ga wannan maganar yanzu idan zai yi raddi in za ta yi raddi to magana tana yi mai raddi yanzu duk yaran abin jabbar abin da suke kiran mu yan tijjaniya da kuma yan izala ce mana suke yan maja ba haka suke ce mana ba mun yi maja mun haɗe muna yaƙa abin jabbar haka suke faɗa ya sarki zaki ki je da muka yi program wani ya buko ya faɗa haka haka ne gaskiya ne to yanzu su ma izala za su ce a wancan lokacin mun mu da abin jabbar mun yi maja gaba ɗaya mun haɗe kenan muna yaƙar su Hmm. ashe kaga in maja ne su waye suka fara yin maja su ne asalin yan maja kafin mu zo mu yi maja da isala na'am okay wannan abu na <laughs> kaga wannan abu na ɗaya kenan ya kamata su fahimci wannan sannan kuma shi da yake wannan maganan hmm. a ah, kamar yadda ya sani mu yadda muke tafiya an ce wannan sufi ne hmm. yana wata dariƙa mun yadda da dariƙa sannan ya zo yana wani hidima a ciki ba yana gwada cewa wannan hidima ba mu da yadda zamu ba ne idan da yana gwada da yadda zamu ne yanzu da muke yaƙa Abdul Jabbar din muka sake shi me yasa an kai mu kasan ne ba kai mu kasa ba ashe kaga samuwarsa da rashin samuwarsa ba da wani a tasiri a cikin mu kawai mu mun rungume shi ne kuma Abdul Jabbar mu ne ma za mu yi gori duk duniya yadda ga an ce Abdul Jabbar ya fita daga Kano ya je wani guri kai ko a cikin Kano ya bar anguwa ya je wata anguwa ba ka samu da yayan dalikan tijjaniya ne su suka ga ya shi su suka da shi suka nuna shi wa duniya yanzu kuma suka gane ya tambaye suka watsar da shi shine magana hmm. sannan kuma shi da Usman Bauchi shi Abdul Jabbar da bakinsa yake faɗa da bakinsa muna da kasin yace sama da shekara ishirin idan Kano ta kama da wuta ba wanda ake gayyatowa ya zo ya kashe baya burki da zai zo ya kashe wannan wutan shi da Usman Bauchi shi yake zuwa ya kashe to kaga wannan magana da tasa abin ya sarwa ne kila bai ma san shi abin jabbar din da kawai yana magana ne na shirme bai san waye abin jabbar ba maganar da ake yi yanzu da suke kiran mutane yan mata wannan magana ce ta gaskiya da ya kamata su fahimce shi idan dama abin da yasa sarki zaki hmm. ga malamai hmm. sun sa tsauri akan taɓa sahabban annabi ko da mu ba mu ce sabon annabi masu mai bane amma matakar kace za ka zauna ka dinga alƙalantar da kanka akan laifin sabon annabi to babu makawa wata rana sai ka shiga alfarman annabi to abin da ya fada Abdul Jabbar kenan tun da fara daga kansu su Muawiya abin da zai fada kan ce Muawiya kuskure an yadda auye kuskure jama'a ta suna wani jama'a duniya sun da kan haka sai dina ali ne ne gaskiya ma'auya ya yi kuskure to amma shi sai ka matsawa sai yana neman ba ya haka da kuskuren ba a'a yana son ya yi hukunci kan bangarorin kaga daga kan a ya tafi kan aka zo aka fara akan su ah, ah, sayyidina anas bin malik abu huraira sayyidina abdullahi bin umar yanzu gashi an zo kan ana maganan sayyidina umar yana faɗa yana cewa gwanin na ku bai taɓa kashe kowa a wajen yaki ba sayyidina abubakar yana kuri abubuwa na khalifancinsa ya fito ya tabbatar ya kura khalifancinsa har yi ƙarya a cikin littafin da ya rubuta kwanan nan wai ilajul jirhi cewa mai shi tijjani ya itirafi da kalifofi sha biyu don ya zauna da Allah lafiya ya zafi da kalifofi hudu don ya zauna da duniya lafiya ka ga ma'ana lazimin maganar sa bai yadda da wannan halifancin ba to irin waɗannan abubuwan da yake yanzu kuma ga abin da ya zo ya fada a ciki na faɗawa al'umman ma'aiki alaihi salatu wassalam to ni tun da aka yi kallon program akwai wanda ya kira lokacin kamar ko menene ya hankali na hmm. su wanda suke kira duk da naji shi malam sufiya ba shi an malam musa sufiya ba shi an sanda ta da shi cewa wai yana son ya san yaushe za a yi zama da su waye za a zauna ya zaka zo kana tambaya anan akwai wani malami da ya ayyana ya ce shi ne ya sa lokacin mukabala da abin jabbar ko ce ga wanda za yi mukabala da shi gwamnati ne ta sa wanda ke wannan tambayar sai je tambayi gwamnati ba zai dinga tambayan wani ba kuma in sun jira sun haƙura aila ashirai bila malam ya fukam an wala to alama fatar saranan sai ka jira lokacin lokacin in ya zo za su gani ni abin da yake ban mamaki da su hmm. abin da yake ban mamaki da su Ka da jabbar yana ta kira a zo a yi zaman nan an kira shi an kira shi malamai da dama daga kasan nan sun kira shi wasu a rubuce wasu a kasir wasu a kaza bai zo an zauna da shi ba sannan yanzu da gwamnati ta zo wannan abin kuma sai ya ce wai yana kiran malamai su zo a yi gwamnati ta da makamala a tunaninsa bai ɗauka gwamnati za ta iya amsa kiransa ta ce zo hanyar da zo a zauna a yi mukabala da kansa bai da haka ba hmm. sai da gwamnatin ta faɗa yanzu kuma sai suka shiga tara sai suna cewa a'a to yanzu abin da suke ta yadawa shine su ne in za a zauna a yi musu adalci a yi musu adalci to ba za a zauna zama ba ta musu yanda suke so ba abin da za su fara cewa malamai sun haɗa baki da gwamnati an zalunce su ba za su taɓa yadda ba haka za su fita su bada hmm. hmm. sun ɗauki rigar isma da rashin laifi sun sa wa Abdul Jabbar fiye da yadda aka sa wa annabawa yanzu ne buguwa yana cewa malamin sau da abin da ke da ɗari bisa ɗari ne da wannan ya kuskure ne hmm. alal akalli ko mun gaskiyansa ya kamata a ce ya ci saba'in ne ya faɗi talatin amma ka ce ɗari bisa ɗari ma'ana duk saurin abubuwa ɗaya kuma kuma yanzu sarki zaki dan Allah a iya cewa yanzu duniya karanta yanzu dai um, bidiyon da aka turo yanzu kasa na hirarsa da BBC ya ce wannan hadisan da yake korewa hmm. ga kafirai nan suna ta amfani da wannan hadisan suna ruguza musulunci shi ma kuma da ya taso maimakon ya bi sauran uwansa musulmai yadda ba su yadda a ruguza hadisan ba shi ma kuma sai ya wa sai ya a ruguza hadisan ko kuma don a taimaki musulunci za ka taimaki musulunci amma ta hanyar da kafirai suke amfani da hadisan kai ma ta nan kaji Hmm. kuma babu wani malami a duniya yanzu duk al'ummar manzo Allah ce an rasa wanda Allah ya karrama shi da ya gano irin fahimtar da abin da ya fahimci a kan hadisan nan sai shi kadai shekara dubu da ɗari biyu a ce duk mutane sun faɗi shi ne kadai shiryayye kaga wannan ya saba da hankali don haka magana da ake yi zaman nan da za a yi za a zauna da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu ba irin su bane wai dan a zauna a ce yan wasu bangare sun yi rinjaye sun don kofar da shi karfi daji a mu ba shaksiya muke dubawa ba abin da muke so muke roƙon Allah ya bayyanar mana shine bayyanar mana da gaskiya ya bayyanar mana da gaskiya amma dai waɗannan abubuwa da abin da ke faɗa maganganu ne hankali da zuciya wanda suke cike da imani ba za su karɓe su ba maganganu akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu cewa a ta masu cewa malamai sun gudu sun yi kaza ba wani malami da zai gudu a kan gama su malaman abin da suke kallo karancin tunaninsa da wautarsa da maganganun da yake faɗa a janabin annabi da sahabbansa sai suke ganin zama da shi ma ɓata lokaci ne amma ba wai inda ya zo da wata mas'ala ne na ilimi na hakika wallahi kowane malami zai da samai amma wannan zaman da za a yi da shi za a tsitsiye shi ne ya faɗi wannan abin ina ya gano irin lafazin fyaɗe lafazin kaza lafazin da kaza a duk lokacin da malam Musa Yusuf ya fara magana ya kawo maganar ayan nan ta ta kissar Sayyidina Zaidu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa da ana annabi yayi kabanninsa ana sa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga bayan qur'ani yazo ya warka da wannan ka'ida hmm. to ai hatta akwai hadisi irin wannan yanda yake da a ce qur'ani da a ce qur'ani ya ya ba nan ba qur'ani bane wannan da sun karyata to akwai hadisin irin sa kuma Abu Jabbabin ya karyata dan hadisin auren sai da kina safiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ta da abu a cikin rabon wani ne a sahabban annabi lokacin da aka yi yaki hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a dawo mai da ita cikin eh, aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi aure ka aure jabbar mai tashi za an ba wa wani sahabi yanzu kuma annabi ya kwace daga hannun sahabinsa sannan kuma ya ce sadakinta shine ta sai ya ce to ta zama ana wannan fiyade kenan aka ba. to kaga in ka duba wancan wallahi in ka duba wancan ayar haka yake da wannan kada idan mutum zai ta wannan hadisin to sai dai ya koye mana yi ta kiya amma tsari aiki yana ta wancan ayat sai na zai hmm. to haka lamarin su yake da muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana imani sai muna ba su shawara su ne wannan Allah ya kiyaye da wannan ne daga ana malamin su kan su muke yi ba gaskiya ne ake so ta bayyana kuma kamar yadda su sani wallahi mu muna addu'a da a ce gashi ya halaka ya bata ya shiga wuta ga kuma shiriyar sai ya shiga aljanna wallahi za mu zaɓi shiriyar sai ya shiga aljanna shari'a ta Allah ce mun ba ma wani abin da amma dai gaskiya dole a faɗa su yi haƙuri kawai wannan bata ba zai taɓa ta taɓa a kasan nan ba hmm. wannan abin buɗe ƙofa ne na shigar da mulki mulkitanci da shigar da shi an cin rakitanci a cikin zuciyar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun wanda yake da haƙƙin magana wajibinsa ne yi magana ba zai fito ya shiru ba haramun ne ya shiru kuma yana da hanyar da zai yaki wannan abin hmm. wannan shi ne da takaitaccen bayani Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tashi ku lafiya insha Allah mun mun gode malam mun gode sosai mun gode mun gode malam malam Abu Fatih Allah ya saka da alheri da wannan gudunmawa amin to sarki magana da na faɗa maka na ce maka hmm. wallahi wannan ayar da ke cikin suratul azab ba don qur'ani bane hmm. da a Khari da Muslim suka kashi da sun juya shi sun ce Bukhari da Muslim sun yi zagin annabi na'am wannan irin wannan ita ce fassara da ake cewa yana ma hadisan annabi fassara ta son zuciya da fassara ta gatari sannan magana da shi wancan mai magana yake cewa wai a kan wani maudu'i ba a tattauna a kai da kai rubutu sannan ka faɗi magana dama da abin da ka faɗa da abin da ka rubuta baka shirya ba ka faɗe su hmm. ai duk maganar da na zo na yi ta a kan shafin nan sarki hmm. in dai na zo na yi ta to duk sanda wani ya ce mun yana so ya tattauna da ni a ta zan zuwa in da na ɗauki littafi na yi rubutu hmm. ni na rubuta littafin wallahi ko a hanya ka tare ni kace kana so ka nuna ƙasha da ni akan abin da na rubuta zan ce maka bismillah hmm. abin da malamin ku ya faɗa da abin da ya rubuta in dai da gaskiya tun ba a gidan ilimi din hmm. ko ya kamata ya shirya karɓan challenges duk abin da aka ce masa an shirya tattaunawa da shi cikin abin da ya faɗa ko abin da ya rubuta kamata ya zama a shirye yake zai iya tattauna akan abu me yasa kuke bin tsoron sai kun san akan me za a tattauna da shi a akan abin da ya faɗa ko ya rubuta shi kenan ba abin da yake ranke yake magana sannan mu da yake faɗa yake cewa wai ya riga mu fara wa'azi wala mun yadda mutum ya riga ka fara abu falala ne amma ba ko da yaushe ba hmm. akwai lokacin da wani na iya rigan ka abu sannan wani ya zo daga baya kuma Allah ya masa fatahin da bai maka ba na'am wanda kowa ya san wannan a sana'a ana samun wannan a karatu ana samun wannan ni wallahi akwai wanda na same su a hanyar karatu amma kuma cikin tsarin Allah Allah ya yanke sai sun kawo sun yi karatu a gurina <laughs> na'am kaga ana samun wannan na'am sosai eh? ana iya samun wannan da abin kashi karu ne wallahi akwai wanda na same su a system din karatu eh. sun riga ni shiga hanyar hmm. shekarun sun girme ni a fara shiga karatun sun girme ni amma Allah ya ki sai sun dawo sun yi karatu a wajena sun zama ɗalibai na. Oh, kaji? Na'am? Na'am? Galiwa? Na'am? Yanzu ka ɗauki annabi Nuhu shekaru na annabta kaɗai shekara ɗari tara da hamsin ne yana wa'azi. Hmm. Amma manzo Allah kwata kwata shekarunsa a duniya da haihuwa da aiko shi da koma zuwa ga Allah shekara sittin da uku. Na'am? amma waye gaba a manzo Allah ne gaba to in da shekarun ne ke sa a zama gaba bayan na bulu ne kamata ya zama a gaba ku a sosai na'am ka lura sai da haka wannan kuma magana da yake ta yake ta cewa a wai ana gudu a'a ba gudun sa ake ma mm. shi kuma ake ta neman sa a baya a rubuta masa takarda a kira shi to ne shi ma gudu yake yi mm. ka ji magana na'am shi ma gudu yake yi na'am na'am sannan maganan cewa ne ya buwa na karatu ai tattaunawar da za a yi da shi ya ce ta neman shi da ya amsa ta da mutane ne abin da za a zo a tattauna mutane su saurara ka bar su kowa shine alƙalin kai shi tattaunawar da dama da mun ya amsa ta tuntu ya isa za ta yi hukunci ku gane ya isa a gidan karatu ko bai isa ba masha Allah masha Allah wannan shine amma ko shakkar ba na yi wallahi maganganun da yake faɗa ba kara annabi yake ba zagin annabi yake faɗa masa maganar da ya ga dama yake amma tun da ya ce bukhari da muslim ne suka ruwaito kamar yadda shi mala abin fata ya fada ya ce wannan tattaunawar ai ba sarki zaci ba ya shirya ko kai ka shirya ah, ni ne na shirya a ah, sam sam sam sam sam sam gwamnati ce ta shirya ta duk wanda yake so ya san da wa da za a yi zaman ya je ya samu gwamnatin jihar kano ya tambaye ta ta faɗa ni ni ma kai da nake magana nan yanzu ban san da za a yi zaman ba masha Allah masha Allah to jama'a za mu da kira biyu kawai two calls kawai shi ke da mutashi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum salam kola ya sunan ka ga kake kira domin umar ne daga nan kasar libya ina muku fata alkhairi ma sarki zaki to muna amsa muna amsa kana tare da malam eh, shakki ina ni ga ma tubun gaisuwa malam asan sunna to yana jinka yana amsawa Ko yana gaisuwa ni abin da na gane a cikin al'amarin eh. duk masu kare abin jabar wallahi za ka iya ranzawa za ka duk ɗan shi, ne suke musu bayan ba da yan kurani kawai sai su zo a ƙarshen mutane ahalu suna su zo suna ba shi kuma abin da suke faɗa ba hujja ko ɗaya ba tare da ilimi ba kawai suna ta surutun banza amma kuma in ka zuba wannan tattaunawa da abin da ana jina? Ina gana ana jinka. Sun ya fashi abu da bakin shi yake kore ya yake. Kenan in an kira shi, in ma da me yake tattauna da wa'annan abubuwan ne yake tuhumar shi ba da wani abu bane daban ya san abin shi dama ba ya an kada mishi ba. Hmm. Dama shi ya bada kuma aka tuhume shi. Hmm. Ma'ana ba ma ce an ka zo da me za a tattauna da me da me dama ka san abu da tun da kai kafa. Na'am. sannan ba a bukatar ma a ce wai da me za a tattauna tun da gari shi ya faɗa a bishi da baki shi kuma da suke cewa malamin su me ne. ne kaga da izubi da in yana karatu sai kaji ya yi kuskure ma'ana in a nan sun yarda da cewa kuskure ne to can ma su yarda cewa kuskure ne hmm. haka ba ne wato in sun yarda wannan karatu kuskure ne can kuma dai ya kamata ya zama kuskure kenan ko yawwa to yarda cewa can din ma yana da matsala wato inda suka da can can ba matsala bi na wato shi ba shi ma wannan karatu da ke a su ma ba ba matsala kenan yawwa su abin da ya sa suke miji shi na abdulkadar nan ni yanda na fahimce kawai almajirin shi ne kawai ya mai da wawaye eh. inda ta da eh. shi wannan mutumin ni abin da na fahimta a nawa fahimta shi dama ɗan shiya ne in ya fito ya ce shi ya shiga shiya za su tsari shi ya sa bari ya zazzagi hadizan buhari da musulun su ce ba haka bane su tafi tare shi ne kawai ne ba ma wani zage-zagen da duk ne ba wai yana nufin zai koya wani abu ba a'a shi nufin shi dama mutum ɗaya zazzagi hadizan buhari da musulun sannan kuma ya goyi bayan shiya ya sahi da mabiyan abin da yake so kenan Masha Allah, mun gode sosai kola. Ko ina muku fata alkhairi ina miƙa na malam dubun gaisuwa da kai alkhairi. Insha Allah, insha Allah muna godiya, muna godiya. Ba jama'a last call kiran za mu ɗauki yanzu haka ba za mu ɗauki kira ba kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Ah, jama'a insha Allah kuna ana cewa wai malam da Jabbar ah, ɗan shiya ne ko ba shiya bane gaskiya ku yi hakuri. Har Allah ya kai mu ranar Asabar insha Allah za zauna da babban malamin shi'a wanda aka yi masa rawani sa'annan kuma da malam asali sunna za mu ga tabbatar cewa dan shiya ne ko ba dan shiya bane sa masu cewa shiya shiya shiya ku yi hakuri ku samu hakuri ka ku yanke hukunci ku yi hakuri mu samu hakuri har Allah ya mu ranar asabar muna da mukabala akan haka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kona Na'am kona ya suna Na nake kira kona Ina na Nura Abdullahi daga Libya سوى مالا نور عبد الله دغه ليبيا كان تعرض على شك مالا موسى اسد الدين انا انا انا غير شبان شي هنا شيخ ممكن تفكر كل هنا غير عشان عزيز ما يشتاك لي انا انا انا غير فوا دان كوا انا غيرك الشيخ اما ريزه ما يربك شي هيك ربتي زريك ان شاء الله ما شاء الله منا بني والله شيخ ko da yake muna ta bibiyar da kai da masha Allah mu amfana kuma yi gode da kai Allah wai da Allah subhanahu wataala da ya sa cikin fa'at insha Allah to ina godiya saka da alheri amin ya rabbi amin ya rabbi insha Allah amma ina fata kuma insha Allah in na je gida in je shek ina wani na insha Allah zai yi karatu da shi Allah ya yarda to Allah ya kawo ka ba ko ne kakka da muna nan muna kokarin insha Allah za mu gina markazi wato santa kenan saboda talab na kamun eh. neman mutanen wasu daga cikin najeriya wasu jihohin wasu daga kasashen waje suna su za su zo su karatu a gurinmu karancin yalwar guri ya sa insha Allah har yanzu ba mu amsa bukatun mutane ma amma dai insha Allah eh, insha Allah insha Allah mu kai shi da Allah ku muna da ya kai da Allah ya yi sana da ana da kama da ku da insha Allah da kana da Sheikh Abu Abdullahi da Abu Aisha da dukkanin malaman mu da ahli sunna muna muku addu'a wa sallallahu Allah wa sallam ala shariku kai dukkan jira kuma insha Allah masha Allah masha Allah Malam Musa ya fitar da wani sanarwa mai muhimmanci which is very very good. Insha Allah na gina masallaci. To Allah ya mu wannan <clears throat> lokaci in Allah ya so ya yarda saboda wannan ah, magana da ya faɗa abinda duk musulmi ya kamata kai kishi shi kenan masallaci makaranta masallaci makaranta masallata ya ma ya yawa kana shiga masallaci nan ganka ka leta ka ga wani masallaci kusa ah, ba shi muke nema ba ga asibiti ga makarantayya ina ganin shi ya yi muhimmanci sosai eh shi muhimmanci sosai maganar da malam Musa Yusuf sassu suna yayi ina ga yana da muhimmanci sosai to wannan kola da ya kira bai mu tambaya ba duk jin last call mu gani ko zai tambaya ne shikenan mu close assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola eh, eh, eh ana kan program assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana bawan Allah daga Najeriya. To wa Allah daga Najeriya muna jin ka. Na'am na ce Allah idan a dan san wani program sunan da abu Abdul kuma aramomi Allah yana dan jiran shi saboda kusan da yake ma Qur'ani da Allah muna dan shi a wani da saboda mun ga dan imani shi da Kola shanjima shanjima shanjima kola shanjima shanjima shanjima inna lillahi Allah ko kuma ruwa ta ko wala ko kuma yana da jama'a ko ruwa ta wala ko da Allah da annabi wando ya ko yanzu na al'amarin ta sarki na ta alaran mumi sun kusa ka yanzu Allah ya yi da irin kusan da yake wa Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tawagar alaramomi ma sun fara fusata yanzu lillahi wa ilaihi raji'un Allah ko rai daya ai dai kawai shi ke da ya isa amma kaga tawagar kuma su a gunansu rashin iya karatun ƙur'anin sa ba tawaya bane eh. amma in ka da wani littafi kai kuskure a wajen wajen tawaya ne Mm. wanda ranar da Allah rashin iya karanta Qur'ani ita ce tawaya da ta kowace tawaya saboda haka saboda haka lalle yana ganin wannan ɗalibin shi ma gwamnatin jihar Kano ya kamata ka amsa an gama kuma wannan ne mun je demonstration ba za mu yadda ba ah, a da Allah a to ai ina ganin gaskiyar magana alaran mami ma alaran suna da koke a kasar nan irin yadda yake hawa fa ƙwa'ani fa abin ya isa a tawo da Allah ya sa mu dace a kace ranar asabar eh. akwai program malam tayin daga bangaren shi a zai zo zai ah. kara cewa lalle abdul abin da ya faɗa gaskiya ne na'am na'am haka yake mu kuma za mu zo mu kara cewa lalle na'am abin da ya faɗa wa annabi kirkira sai babu a littafin mu na'am zan ta da yake Allah ya kai mu amin kuma mu wannan sharar ne yayin da mu zo wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shi kuma ya zo wajen kare wani abu eh amma malam kamin mu tashi da na so ka sake yi hakuri da a sake maimaita mana batun aikin kirkin da kuka ce za ku yi tun yanzu ya so jama'ar da ke kai su yi tanadin wayannan ababa saboda mun samu labari kamar ka ce kai ma za ka fara karban almajirai da ke nesa saboda karancin eh, wuri eh. Eh, ɗalibai muna da ɗan markazi haka amma ɗan ƙarami ne so mutane da suke cikin gida najeriya da ƙasashen waje hmm. wanda suke bibiyar karatuttukan mu suke da sha'awar wasu suna burin ina ma da za suna iya ɗauko 'ya'yansu wasu ma ya ne su zo su karatu a gurin ku so yanzu babban abin da yake mana cikas shine ba mu da yalwataccen guri hatta ofis ɗin da mu'assasan ba take guri wanda yake ba mallakan mu bane haya muke yi ah, saboda haka insha Allah hmm. ba mu dai fara fitar da lokacin da zamu fara neman kudin da zamu nemi santa da markazi wanda zamu gina dan tafiyar amma dai wannan na samu dama ne saboda magana da shi ɗan kuma ya nace bari in yi ta yanzu mm. cewa da suke bibiyar karatuttukan mu suke mana fatan alheri a suke su wasu su zo su karatu gurin mu a cikin gida Najeriya da waje wasu su kawo 'ya'yansu to da Allah su ɗan mana hakuri muna nan muna tunanin yadda za mu samar da santa mm. wato matakafi babba wanda zai zamanto za mu yi wannan aikin da izinin Allah duk lokaci ya na za mu fitar da sanarwa muna neman kuɗi don wannan aikin mutane za su ji insha Allah insha Allah to jama'a kun ji abin da ke faruwa jama'a wai ko abin da kira shi wai sadaka tijariya jama'a wannan sadaka tijariya da kai ka mutu wallahi ina son na ji yake kyakkyawan ababa haka ga musulmi ababa domin yawanci wai kai ka samu ƴaƴa da za su maka addu'a bayan ka mutu sana ko su ƴaƴan ma muna muna samu labari wai sha malamai na cewa ƴaƴan ma wasu ƴaƴan ma wasu dina ne kan kiyaye wallahi to Allah kiyaye mu ga haka Allah ya ba mu ƴaƴa masu albarka wayanda Allah ya ba mu Allah ya tara maka imani da gaban asiri amin shehu amin shehu ya kare maka mutuncin ka Allah kai mana babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am akwai abubuwa guda biyu wasu daga cikin ɗaliban da suke da alaƙa da tattabiru mm. ko shi abu jabarin ni ba wani mutum da nake da fasinan kiyayya da shi a'a wadiyar da nake su na saba da kai a nan bai ana in a wani guri ka yi daidai in maka adalci in ci a nan gurin daidai kai. Na haka wallahi idan abin da Jabal yake kai ba daidai ba ne. Hmm. Mu ba mu da wata riba da za mu ci in yi mutu a kan kuskure. Hmm. ribar mu shine a ce abin da yake na ba daidai ba Allah ka taimake shi ya gyara da haka muna roƙon masa Allah abin da yake in dai dan Allah yake yi hmm. yana tsammanin hanyar shirya ce hmm. ba san zuciya ba ne yake to da muna roƙon Allah ka nuna masa daidai ka ba shi ikon bin dare mu ma abin da yake na kurakare Allah ka ba mu ikon gyarawa hmm. kafin mu koma zuwa gare shi hmm. Allah ka yi mana babban arziki na samun makwataka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gobe alkiyama abin da zai sa bakin mu ibunci wajen faɗar maganar da bata dace ba a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tare mu yanzu ga cikin misalin da na so in ba da bayar sarki ai za ka ga mm. mafi yawanci kwanan nan a tafsiri da na zo cikin suratul hajji ina tafsiri ai na dan tsaya wasu mintika na ja hankalin mutanen mu na ce su ji tsoron Allah idan mutum ya zo zai yi wannan fassara ya tuba ya ga ya zai yi fassara wannan fassarar ko ita ce kaga mafi yawanci su kan kalli zahirin qur'ani sai su fassara wa waje ka ba lan fahada mun same ka batacci sai muka yi ne sai muka shirya da kai ba kuma sun fassara haka ba haka ne haka ne na'am shin yanzu sarki idan wani ya zo ya ce annabi batacce ne hmm. ya zauna a matsayin batacce Allah ya shirya da shi ka gane hmm. shin yanzu kana musunta wannan ayar babu ita a Qur'ani ko ko a'a fassarar kake jinkari cewa ya kamata a duba ta fassara kana fassaran ko na'am to shi ne na kawo cewa tun da kaga Allah a suratul najm hmm. ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin ku bi ci gaba ala fitnan hmm. to nan wajen da Allah ya faɗa cewa wajadaka dalan ya kamata mu neman ne ma'anan dalan din hmm. sai na faɗi cewa kalmar Dalalu a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana ya kai wajen guda goma sha ɗaya. Daga cikin ma'anar dalal da take zuwa da shi ana cewa As-Dalalu da ma'anar tsananin ka ga san abu. Wanda ya zo cikin suratu Yusuf A ƴan uwan annabi Yusuf suna cewa ibqalu Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahal usmatu inna abana da fi dalalin mubin. kaga baban mu ba yana cikin fata mabayyani ba a'a yana cikin san annabi Yusuf su mabayyani kowa ya gane kirkin yana san shi sannan a can gaba cewa qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ka gani kaga anan wajen to sai ka ɗauko sai ka duba jami'in abin da ya dace da ladabi na jirgin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka faɗa sai mu fassara cewa wajen ka dalan Allah ya same ka kana tsananin son shirya kama da ka sai shiryar da kai zuwa ga shiryar wannan zai fi dacewa da matsayin manzon Allah musamman in ka tafi ishirin ne za ga alfaza biyu yana cin alamtara annan na awa hujur awa bigari hira'in lil ma'alin ladina wa kai alamtara baka gani ba annan ma shi Allah awahu ya tattaru annabi su kuwa ga annabta iz awa lokacin da shi wa annabi ya tattaru. zuwa wajen neman shirya bidari jara'in zuwa ka kogon hira kaga wannan abin yi daidai ne sarki tun da yanayin al'umma annabi ya kalla ya gaba yadda za a yi a ce wannan addinin da suke da wannan rayuwar shine abin da ya dace da tsarin Allah yake zuwa kogon hira ya zauna yana ta tunanin ya makoman al'umma take ana cikin wannan yanayin Allah ya turo masa da mala'ika kaga zai fi dacewa da mun same ka kana tsananin neman shirya kana son ka sai Allah ya shiryar da kai da haka yana ƙara faɗa cewa lallai mutane dole na zai magana in ta shafi jalibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kokari ya kyautata lafazi da ladabi yanzu a cikin a ce zan ba da misali da sarki a yi hakuri na so in yi addu'a magana ce ki kawo magana ba mu littafin san muka zini wa a ga a farko farko can yawa yanzu ka ganin wajen shi ne wannan ma yanzu ka ga nan wajen littafin tazinin warakat ne na shi abdullahi gwandu bari ka wasu kalmomi da ya zuwa su faɗa ma kansu ka gane wanda in ka zo kai baka isa ka yi fassara ba ka wa shi shi abdullahi gwandu dan shi ya fassara ma kansa haka Allah ya haƙuri da Allah misali kawai nake so in bayan lokaci. Ah, A sai sai ba damuwa ba damuwa. Ka gane sarki? Na'am. Shehu Abdullahi Gwaji shi ya faɗa ma kansa da kansa waɗannan kalmomi. Hmm. Amma ka ga baka isa ba kai ka zo ka faɗa ma masa irin wannan dan shi ya faɗa ma kansa irin waɗannan kalmomin. Ba ka isa ka faɗa masa irin waɗannan kalmomin ba. Hmm. Ka gani? Na'am. yana zuwa a ɗan yi haƙuri ba kai suka faɗa masa wannan kalmomin ba dan shi ya faɗa ma kansa haka baidin jahilu baidin jahilu ka gani inda yake faɗa yake tawais alu nazimul abyati sitran min az-zannat min gunal jamali hmm. sai ce ubaidin ɗan ƙaramin bawa na Allah sai ce jahilu shi da kan yi sai ce ma kansa jahili fi bahari zambi fi kamar da khayali mm. kaga wanda nitse a cikin teku na zunubi sannan ya rude cikin teku na tunani tunani sai ce haƙirin a ajamal ajamitu har yin abubuwa ummuhu min ali ali sai shi abdullahi ga ya ce ma kansa haƙirin shi kaskantacce ne wulaƙantacce a ajamu shi ba a jame a jami wa hayyan kabilar sama ba a jami ya ce dan ba falata ne bane yanzu dan Allah sarki idan shi Abdullahi gwanti ya faɗa ma kansa wannan a babin tawadu ni yanzu dai ne in ji in ta maimaita mutane ina cewa ga shi Abdullahi Gwandi jahili ne ka gane in ce gashi nan ma ya tafkale fuffuka sannan ga shi nan kaskantacce ne wulakantacce kuma an yi magana sai ya ba ni na faɗa ba shi ya faɗa da kansa abin da ya faɗa da kansa ba ruwa na dole in faɗa mai kofa mm. don Allah ni in shi wa Allah zan ya ce ma kansa jahili ni ya cancanci zo in ta wannan a kansa in faɗa masa in ce jahili shi a'a sam sam ka ga bin ko idan ba za su iya washe wa abdullahi bandu wannan mu'amalar ba hmm. abinda shi ya faɗa da bakinsa wanda larabcin ma haka yake ɗauka hmm. sun san cewa maganar da ya faɗe ta na a faɗe ta a babin ne zahirin haka yake amma ba ya da za a yi ma'anin ya ɗauka ka ya za su zo su yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da larabcin ma bai nuna haka ba ballantana ma'anar Na'am. Sai da haka Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko binta. Amin. Rabbana la na bari da idh na wa hab na min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ba mu da littafin To mun gode shi mun gode mun gode mun gode. To jama'a insha Allah Allah kai mu gobe. Yanzu ya kamata in tabbatar da shi sosai. zaman da za a yi gobe Allah ya kai mu za mu zo da babban almajirin shak abdujabbar in Allah su ya yadda na ashabul kafi Allah da zaman da za a yi gobe kenan amma zaman ban tabbas ban sa tabbas eh, ba sannan zai iya yi zama mukabala tsakanin shi shi da shak masa'udu hotoro in Allah su ya yadda. ko kuma a'a zai iya zama shi kaɗai zai yi wannan karatu ranar asabar in Allah ya da akwai mukabala tsakanin shek malam tahir da shek musa asadu suna akan wannan zance na shak da jabbar tun Allah su ya rikta shek doktor jabbar to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh